assalamu alaikum. Allah ta'ala, MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah. Muna tare da Shek Abu Rukayya, amma Abu Rukayya mun dadiya nan almost muna neman hawowansa. akan wannan mubahala da za a yi shi sa jama'a kuma mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan kan wannan lokaci malam ruqayya ya hauro abin da sa muka yi amfani da hotonsa kenan saboda muna son mu ga haurowansa mu ga haurowansa amma kan mu ji yabo bari mu sake jin muri mu sake gani ya gane saboda kamar wurin minti talatin kenan wai na jarrabawa ya kasa ganewa bari mu amma na saka min mu fara buru kai ya hauro ah, <clears throat> jama'a mu hakuri kuri muna kiransa sannan uh, ah, mu fa eh muna <clears throat> domin mun zauna kamar almost minti 30 mun tura maka link salamu alaikum shaka ya ma shaka ya muna live yanzu haka muna jiran mu ga eh muna ma fito ma firman ma za su gyara mishi yanzu da na karo amma mu yan mintuna kawai har insha Allah to shikenan insha Allah za mu ji kasida kamin mu ga haurowanka in Allah ya yarda alright okay muna jira muna jira mu ga haurowanka alright to jama'a wannan mu mubahala tsakanin brandin ana dan noise noise don Allah da musu magana a dan shiru shiru insha Allah

العبرة يا صرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدرة يا ضياء رشادا هو وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر هو فتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر غيوثا حاطلات تحينا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فرح ضره يا رسول الله فاحذرني لدى قبض روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى آليك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر شوف جماعة الحمد لله <laughs> wani noise noise wani kara kara na yau ok to ko da ke daga ina din ne bari yin gyara ma babu wani abu da ke kara. to alhamdulillah malam buhari mutum shakka ah, har yanzu zaki yana jin ƙaran alhamdulillah to jama'a masu sauraron mu muna tare da burhanuddin da kuma Shak Abu Rukaya. Shak Abu Rukaya da ka duba wurin kunnan na ga ka shigo amma kamaranka yana off da kun sake waya. E eh, kamaranka yana off ku sake waya. Mala Abu Rukaya na gani ga link din ka shigo amma kamaranka yana off ba mai mu ɗauke ka. Very good. Uh, jama'a ku hakuri. Mala Abu Rukaya ba za mu ɗauke ka ba kamar off da ka sauka ka sake waya ka dawo. Ah, ya sake waya ko ya sake aurewa? Ya sake waya. Ok, wayan kanta. Farasa eh, yana off. In ya zo haka matsalan wayan ne. Ok. Eh. An kunna can Jama'a ku ya jama'a mu yi hakuri ya gyara network ɗinsa waya ɗinsa ya dawo Salamu alaikum. Ya. Salamu alaikum. Aha, Mala alaikum. Wa Mala Malam Brandon ya ka kashe wayanka.

Salamu alaikum. Eh, nan sake aurewa ba. Eh, barka kai muke jiranka, ka. zo ya zo amma kamaranka na off. Da da kun he. Eh na ganka amma kamaranka yana off da kun ku sake akwai wani waya daban wurin da za ku sake waya. Sosai a bakin titi kuma halo shi ma halo sai wani abu haka. Na'am. A ne ka ka da Eh na ce a ah, wanda ya muku dazu ya yi kokari kun hauro amma kamaran yana off da kun sake waya. Eh, an sake wayan hannu amma eh, wanda ya muku ya yi kokari saboda kun hauro na gan kuma. Eh. Shayi da kun sake waya da yana da kyau. aijan jan aiki kenan kuma eh shan zai yanzu ana jira ana jira zai yanzu muna jira to Ok, jama'a mu wurin malam brandin akwai ƙara-ƙara sosai ah, na sa mi turu malam brandin eh akwai kara sosai dole ya kamata mu sa mute ah, jama'a ku hakuri mu dan bashi lokaci kaɗan mu dan ba <laughs> Shebrandin ba mu jinka zaki ah yanzu muna jinka kana jin karan har yanzu yanzu yayi yanzu haka yayi eh na ce kana jin ƙaran har yanzu ina ganin kamar ya ke cikin da yake eh yanzu haka yayi yanzu haka yayi kana jin ƙaran na ce haka yayi murya to amma kuma na yana eko muryan yana eko eto eh, eh jama'a ku ya hakuri mu ya hakuri mala buru kayya

Mm. Okay, to wannan mubahala da za a yi tsakanin Shak Burhanuddin da kuma Shak Abu Ruqayya ita ce abin da muke jira tintini ina gani hawa awa ɗaya ma ya zo ya awa mun samu more than hour more than hour yanzu haka muna jira mu ga tabbatuwansa eh Allah ya yarda mu dan ba da lokaci kaɗan mu yi hakuri za su gyara network ɗinsu eh Allah ya yarda mu zauna haka ta amma zan saka muku wani karatu mu ji karatun kamun mu gyara su duka su hauro ran alhamis kenan juma'a asabar lahadi lahadi da daddare sai umulun asha ta je anguwa neman logoni da mai ta ce ciwon manzon Allah yau yana da tsanani ba za mu iya kwana ba fitila ba kasan lokacin ba lantarki balle a kunna aka samu mai da logoni aka kunna fitila a kwana gari ya waye to kamun wannan lokaci ya ce abubakar yi mutane sallah muru ta faliwar bin nafi gaya wa abubakar yi mutane sallah sai aka zo aka sai shi mutumin da aka aika bai ga abubakar ba sai ya ga umaru sai umaru ya shiga zai sallah da annabi ya ji muryan umaru sai ce kai ba na ce muku abubakar ba ba na ce muku abubakar ba ba na ce muku abubakar sai yassa matan manzon Allah sai ce ya rasulullahi abubakar ba zai iya ba mutum ne mai raunin zuciya yanzu ba zai iya ke karki mana irin abin nan na matan yusuf da aka ce inna kai da kunna azim an tuna sahibu yusuf sahibu yusuf to sai aka sa abubakar sai da ya sallawa mutane lokaci wajen goma sha bakwai yana salla mutane kowa yana gari sai na ali yana gari umar din yana gari kowa da kowa amma annabi ya ce ya ballahu wal mu'minuna illa ababakar da Allah da mu'mina duk ba za su yadda ne musulmanci ba in ba abubakar ba to shi kenan ana nan gari ya waye ran litinin to sai ana sallar safe ya tura labule haka sai ya ga sahu mai kyau yace haka yana da kyau eh, ya magana dai eh, da aka yi sallar safe aka koma to sai ciwon ya yi tsanani to da aka yi sallar safe aka gama abubakar sai ya zo wajen sai ce ya rasu kai mun ji daɗi yau mun ga har ka leko ka duba sahu mun ji daɗi ciwonka ya yi sauƙi amma ina neman izini zan tafi wajen anguwa da matata take ina da mace bintu kharija tana awali wata anguwa a madina can gabar da gari ana kiranta awali ina da gida a can matarsa ɗaya tana can ana kiranta habibatu bintu kharija zan koma wajen matata ta awali tun na ga ka samu sauƙi sai ya tafi ya tafi hantsi ya yi zafi sai aka ba da labari ai annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam umaru ya fito da takobi yace duk wanda ya saki faɗa kashe shi zan yi kaji ƙaryen munafukai kaji ƙaryen munafukai annabi daga nan zuwa kwana arba'in muna jiransa ya je zai gana da Allah ne ya dawo duk wanda ya ce ya rasu kashe shi zan yi munafiki ya yi ta faɗa kuma ka san gari in babu annabi babu abubakar umar shi ne shugaban gari to shugaban gari ya ce annabi bai rasu ba wannan magana ba ta fi daɗi ba kowa zai ji daɗi an sa mutane ke nan gauna shi ne sa mutane ke nan gauna she labarin romans ne annai bai rasu ba ana cikin haka shi sai na alima bai iya tashi ba bai iya ma motsi ba saboda imauta cikin abin da ya same shi sai sai na bakar labari ya same shi maza maza sai ya hawo ya zo annabin yana ina ne aka ce yana ɗakin matarsa aisha yarka sai ya shiga da ya shiga ya buɗe shi ya sumbance shi ya ce ɗifta hayyan wa mayitan liftahayyamu mayitan ce ya rasulullah kana da rai ma kana da kamshi ka rasu ma kana da kamshi Allah ba zai sa kai mutuwa sau biyu ba mutuwa ɗaya sau ɗaya ke ka riga ka yi ta sai ya rufe sai zo masallaci yace kai Umaru kai shiru kai Umaru kai shiru kai Umaru kai shiru hau minbari ya gode wa Allah yayi shahada yayi salati yace ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtu ala gabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنك ميت وإنهم ميتون ba Allah ya riga ya ga mana ba shi annabin zai rasu mu ma za mu rasu Allah ya riga ya ga mana annabi ba Allah bane shi manzon Allah ne dan ya rasu sai me zai faru to ya kwantar da hanka har shi sai na umar ya jefar da takobin sai ya wallahi dun na mance waɗannan ayoyi kamar sun sauka inna lillahi wa inna sai aka yadda dai haka din ya faru shi kenan ran litinin din kenan sai mutanen majina mazza mazza suka je suka yi taro nan da nan suka ce tun da yake mai gida ya riga rasu dama waɗannan baƙi ne suka taho tare da shi to mu ne za mu shirya mu naɗa shugabanmu wanda zai shugabanci jama'a tun da waɗannan dai baƙi ne sun shirya suna taro akan haka sun kira sadun ubada zai je ya zama musu shugaba maza maza sai sayyidina umaru ya zo ya ɗauki abubakar ce kana jin abin da yake faruwa a gari wai lansaru za su naɗa shugaba shi kenan ya ce na shirya abin da zan faɗa shi umaru to sai na bakar bayan wannan abin sai jikinsa duk ya mutu ya ga bai da ƙarfi da kyar aka taitaye shi aka kai shi can wurin taro aka kai shi wurin taro sai ya yi godiya wa Allah ce ku lansaru mun ji abin da kuke faɗa kun ce mu baƙi ne ku ne yan gari kun karanta ayoyin da Allah ya yi ku da su awaw suru nasru ulaka hum mu'minu haqqan gaskiya ne ku ne awaw suru nasru ku ne mu'minu haqqan mu ma ai Allah ya yabe mu ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna ku ku ne mu'minuna haqqan in ji Allah kuma abinda Allah ya faɗa gaskiya ne haƙiƙa kun yi taimako kun ba mu gidajenku kun ba mu abincinku kun karfafe mu kun taimake mu isar da addini gaskiya ne amma Allah ya yabe mu ne muhajirai wanda muka baro kasan mu da gidajen mu da dangin mu da dukiyar mu muka zo nan don ɗauka addinin Allah Allah yana kira mu ne as-sadiquna ku al mu koma wata aya mu ji Allah ya ce ya ayyuhallina muttaqullaha wa kunu masadiqin ya ku mu ne ku ji tsoron Allah ku hada kanku da sadiqai kenan yanzu mu ne dole za mu yi jagoranci tun da Allah ce ku bi mu ku muminuna ku bi sadiquna Umar ya ce karka tsaya kana dogon magana Abubakar karka tsaya kana dogon magana Allah ya zabe ka annabi ya zabe ka ya sa kai mana limanci lokaci goma sha bakwai tana limanci saboda haka mu kawo hannu kawo muka mubaya sai ya yi masa mubaya shi umaru nan da nan sai aka tashi ana ta mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya aka yi ta mubaya bayan nan sai banu hashim sai suka koma gidan fadima wato gidan ali na bi suka ce ai wanda ya cancanta ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallama ba abubakar ne to shikenan nan ana taro domin duk abun da aka bari a duniya wanda yake da daraja a lokacin kamar fadima fadima jikin annabi ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka abubakar kuma ga yadda yake Allah ya zaɓe shi annabi ya zaɓe shi ya gabatar da cikin komai to mu kuma a namu musulunci dama mace ba ta shugabancin jama'a to saboda haka sai aka yi shiru da maganar har wata, wata shida kullum su waɗancan suna gidan abubakar waɗannan ku suna gidan gidan ali ibn abi talibin har umar ya ce kai aliyu in fa baka zo kai mu baya ba duk abin da baka zato zai same ka ana nan ana nan sai sai ita sai nisa al'alami na sai ta rasu dama annabi ya gaya mata ita ce farkon rasuwa in ya rasu sai ta rasu cikin azumi irin wannan wata a farkon wata kamar zuwa kwana uku ga wata ko hudu ga wata talata to da aka aka mata janaza sai sai na ali ce a kirawo mini abubakar ya zo ina neman sa amma shi kadai kar ya zo da kowa aka je aka gaya masa su sai na umaru manyan sahabbai suka ba za ka je kai kadai ba za ka je da jama'a a wallahi tun da yace in je ni kadai ni kadai zan zan je kika ta so ya zo har gaban sai na ali sannan ce abin da yasa na neme ka tun da wannan abu ya faru har yanzu ga tsakaninmu yadda yake ba za mu zama farkon waɗanda suka raba al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mutane sun ce mu ne muka cancanci abin saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana lissafi abubakar yana kuka yana lissafi abubakar yana kuka to saboda haka dai yanzu abin da zan gaya maka kawo hannunka na yadda kai ne khalifa khalifa manzon Allah kai ne shugaban mu kawo hannu maka mu baya sai na abubakar ya ce maka mabaya sai na abubakar ya ce idan ka yarda ina so in ka yarda mu je masallaci cikin jama'a kai haka ba a gidanka ba in ka yarda je na yarda aka je masallaci a tsakanin muhajirun wal ansar aka yi mubaya abubakar aliyu ya yi mubaya wa abubakar aka zauna lafiya bayan abubakar ya rasu kamun ya rasu shi abubakar ya kira umaru ya naɗa shi ya ce in na rasu kai ne za ka yi jagoran jama'a maza maza masu gulma sai suka je suka da aliyu ka ji abin da wannan mutum ya yi wai bai bari in ya mutu a yi zaɓe ba wai tun yana da rai ya zaɓe wa umaru ya zama shugaba sai na ali ce eh wannan zai yiwu na shaji annabi yana magana yana ce ataitu ana wa abubakar wa umar jalastu ana dakhaltu ana wa abubakar wa umar jalastu ana abubakar umar balle wau din nan zai yi aiki kullum annabi zai magana ce wata rana mun je da ni da abubakar da umaru wata rana mun shiga da ni da abubakar da umaru wata rana muna zaune da abubakar da umaru to wannan wau ni da abubakar da umaru nan ba zai kauce ba haka abin yake daga abubakar sai umaru ya kashe magana daga ba sai da ya nemi yar sayyidina alima ya auren masa da ummu kulsum yar sayyidina ali shi sayyidina umaru din aka zauna lafiya eh, yadda abun ya faru kenan to shikenan tun daga ran litinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka so mai masa sallah ana sallah litinin ana masa sallah talata ko waɗanne jama'a suna shiga kai suna sallah suna salati suna fita so yin laraba sai abbas ya ce kai jama'a haka za mu bar annabin ne kam ana zuwa ana masa sallah ba za a yi masa kabari ba kaman kayan tarihi ba za mu masa kabari ba ta yi masa kabari to wai in za masa kabarin za a mai da shi makka ne garin iyaye da kakanu garin ka'aba ko ku a nan inda ya rasu za a masa kabari sai wani ya ce ya ji annabi ya ce annabin Allah duk inda ya rasu nan za a masa kabari magana ji ta kare kenan yanzu sai a yi maganan yin kabari aka yi kabari sallallahu alaihi wasallam aka shimfiɗa katifa aka wanke shi aka shimfiɗa katifa aka sa shi sallallahu alaihi wasallam da wannan shine wannan aya take cewa kuma muhammadu illa rasulun qarqalal min qabli rusul afa in mata aw qutila in qarabtu ala aqabikum wa in yaqli wala adibai falan yadur Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin sai abi ali yace hakika wannan aya tana fada mana abubakar mai gode wa Allah ne abubakar mai son Allah ne tunda shi kadai ne ya tayi daya ce annabi ya rasu aliyu ne yake faɗi haka hakika wannan aya tana gaya mana abubakar masoyin Allah ne abubakar mai gode wa Allah domin tun da aka yi wannan abu ba wanda ya samu karfin tsayawa ya yadda an yi rasuwan sai shi Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Mala buru kai don Allah mu girmama jama'a na da yawa naga kuna normal yanzu yayi komai ko kuma wuri yayi duhu kaga ka bai dace kana gani na yanzu Eh muna kana gani na yanzu Kana ganin duhu ne Alo Mala buru kai kaman ba ku shirya ma zaman ba Na'am kana gani na yanzu? Eh ni na girmama kuna zo na zauna amma ni kuna nuna min wani eh, duhun abu ba mu gani abin ba mu ganin komai. Yawa to yawa kana ganin yanzu? Yawa yanzu kana gani na? Mala Burkaya gaskiya ba ku shirya ba. Na'am kana ba ku shirya mukabala. Kana gani yanzu? Eh amma yanzu ba kana wani wuri waje eh, ba ku shirya ba ku shirya zama ba mala Abu Rukayya. Alo. mala Abu Rukayya. Ah, Yawwa, a yanzu ina ganin ku sosai, ina ganin ku sosai. Eh, ba ganin mu ba kai ba ka shirya zaman ba. Saboda ba ba mu ga ah. waje wani ba Yawwa, to alhamdulillah yanzu kawai ba mu tafi gida malam, bara mu je mu je kawai. <laughs> <laughs> Yawwa. Eh. Kuna gani na malam? Dan a bakin titi muke yanzu zan koma gida. kina a bari minti goma sai in koma gida insha Allah ta'ala. Ah. <laughs> <laughs> To ai bai tafi gidan ba yana tsaye waje daya. Yawwa kuna gani na malam? Ah, wannan karatu yau. Yawa. Normal yanzu ko? Malam Abu. Alhamdulillah to yanzu. Muje wanda zamu shi. Ai zamu shi. Ai zamu shi to sai mun dawo. Sai mun dawo. To yanzu, ya Allah a ba mu minti ko mu za mu tafi gida.

Awa idan ya zo ya ka mun magana bari dan sauka. Tambayar wanda ke America in kana aiki kowane awa ake biya ka kowane awa ɗaya na biya. Amma mu. Lalle. Gaskiya. Alo, akar maka lawu. Amma na buru. Ka ka ka ka ba a hakuri da mutum gidan. Shi a ni kana na rage za ka na sauka sono na hauro. da ya turo mu mun tafi ka san ni ba iya ba ban taba yin wani haraka ba sai wannan na fahimce ka amma da ya kamata kana zaune ka kimsu kamar kan da muke zaune muka kinsa muke zaune da ya kamata kai ma ka kinsa kana zaune a haka yawwa to alhamdulillah yanzu ne noma insha Allah ta'ala a jira mun karasa gida kawai to a karasa yawwa kana gani kan titi ko ai ba ma zan kashe mahina su gida insha Allah A shayi Idris Gelgel wai mu ya mu bashi minti goma da ya nema. A dama ai mun bashi ni dai barin ɗan saukan ya ya kamun magana. Eh? Idan ya zama rediyo ya kamun magana barin saukan. Zo gani ma kamata sauka gaskiya saboda kamunan tafi kamunan tafi ya hakuri ya hakuri sau. Akwai ababa da yawa da ya kamata ce bi ma na yi. Ah. to amma dai nan zaki din shi da yanke shi ne a ciki zaki zaki to ga jama'a ma jama'a ma jama'a da wannan rubuta malam Buhari butu wai ne aka nake harka ce wannan saboda gaskiya malam Buhari ya shirya tun lokacin da muka saka karfe amma Habba. Eh, mala ku. Ya dawo karfe goma. Goma har da minti hudu. Zaki nan duk cire shi da ai ai bari da zama cikin karatu ba. Amma yanzu jama'a suna kallon mu live. Mutane na kallo. Ba kuma ya ce ƙarasa hankali. Kai. shi bai taɓa yi ba wallahi ban taɓa haduwa da irin haka ba wallahi to shi ai da ya je an gwada masa tuntun abu kai kai kai kai kai Sana, sana, sana. <laughs> wannan karatu gaskiya mun dage a malabu rukayya a gaskiya nesta time ka gyara da gaskiya ne muna kan hanya muna kan hanya ai hakuri mun kusa Eh, mun kusa gida mun kusa gida ana ganin mu a yanzu a kan tituli. Eh, amma amma duk da shi tun da ba lo ba. jama'a ku yakuri ku yakuri bana gudu kai eh, tunda ka gane kan da mun ɗage karatun mun ɗage wannan wahala zuwa sabon sati ku yakuri saboda lokaci ya ja Eh, wani lokaci kuma za mu zauna wani na fahimce ka na fahimce ka na fahimce ka tunda yanzu na fahimce ka wani abu amma mun ɗage wannan karatu wannan mubahala mun ɗage zuwa sabon eh, eh. awa nawa zai sawa da za mu zauna mu gane kai har jama'a kuma su bugo awa nawa zai saura shi yasa mu yi hakuri mun ɗage wannan mu yi hakuri ba lokaci. Eh, eh zaki. Kei. Zaki. Na na ce eh a ba komai. A ba wa mutane haƙuri Allah ya kai mu satin kamar yadda ka yanke hukunci kuma idan da a rubuta sai a rubuta muƙabala ne da mubahala abu biyu ne. Shi kenan. Dan na ga sanarwar ana ta sa mubahala bala da muƙabala tukunne mubahala ta biyo baya. shi ke malam idris gayyar don allah kowa ya hakuri kowa ya hakuri yawa eh a bawa jama'a hakuri kasantuwan shi ma laburu kayya Eh. bai taɓa yin irin wannan ba bai san hanyar wato eh. process da ake hawa ai ba bai taɓa yi ba domin masa uzuri tunda baya da wani sanda ya je aka gwada masa insha Allah Allah ya kai mu eh. wani sati din amma da sata ta kwamjare a'a na fahimta ka ai hakuri malam tun na riga na zo yanzu na fahimce ka lokacin da ya tsara bai da yawa ne lokacin da ya tsara ba yawa na riga na iso gida ka gani ka ka gani yanzu na shigo gida kawai shiga mala buru ko kaɗan ne mu fara ki? Ka kaka bari yi larabci kaka bari larabci yayi yayi yayi na'am na'am alhamdulillah ai hakuri ga na kofar gida yanzu kawai shiga ne ka ga za ku gida yanzu kai nan eh eh eh eh okay yanzu malam dango tabe don Allah da annabi ku yi hakuri lokaci ya kai saboda mubahala da mukabala abu biyu ne lokaci in bai isa ba malam burhani zai iya ga ne zai iya ga cewa ba masa adalci ba malam abu ruqayya zai ga cewa ba masa adalci ba yan suna need isasshen lokaci to lokacin nan da ya saura gaskiya ba za mu yi mu mu yi ba wannan shine gaskiya lokacin nan da ya saura domin malam burhani yana da zai faɗa ha ko malamu ruqayya da yawa da zai faɗa yasa don Allah da malamu ruqayya kai da malam burhan da wa alaika salam malam burhan don Allah mu mu yawa alhamdulillah sai yanzu da karatuka na samu na karaso eh insha Allah ta'ala sai a a dage malam abin da insha Allah ta'ala mu shiga karatu a a ah? eh abin da ya sa lokacin da ya saura wannan lokaci ba za mu lokacin da ya san ne mukabala ne kuma mu bahala ne in na yi wasa na bari kuka yi wallahi ƙarshen laifin ne saboda kai ka ce baba ka yi lokaci wala burhanuddin ya ce baba shi sashen lokaci ba ka gani kuma lokacin da ya sara ne shi yasa don Allah mu yi hakuri she she dai zuwa sabon sati in Allah ya yarda karfe ki zaki a yi mana haƙuri yanzu Allah tun da masu ya ɗaya ce sai mu ɗan A'a yanzu ko da guda ɗaya ce. Abinda kawai zan iya yi. Ko da matsala ɗaya ce. A'a a'a ka yi haƙuri. Ka fahimci na daɗe. Na san abin da yasa nake maka wannan magana. Ƙarshen laifi ya dawo kaina. Kan kanka kan wallahi ka kaga laifina. Saboda. Ai idan baka manta wasu ki zaki shi sa Kuma kamar ta bai shi sa tun azalaci da ka turo mun saboda bai abin da za a tattauna shine mu fahimci abin da za ku tattauna abin da kai da malam burandi za ku tattauna yanzu malam burandi muna son mu ji amma ba yau za ta tattauna ba gaskiya sabon sati amma malam burandi din kai ke da kalu kake kalubalanta me kake son a tattauna yanzu gashi ga kai ya ji bakinka To ai auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na farko a ranar litinin da ka haɗa mu ai mutane duniya duk sun ji abin da da'a tattauna a kai kuma kafin wannan ranar na zo na yi rantsuwa wanda take gwama da mukabala ai da mubahala afwan kuma duk duniya sun ji abin da na yi rantsuwa a kai sabila da haka kuma na gayyaci duk wani ɗan ashabul kafi Eh, ya zo ya yi irin ya kawo mana dalilai da ya tabbata cewa wannan kalamai na Abdu Jabbar ba zagin Annabi Muhammad yayi ba sallallahu alaihi wasallama kuma ka zo ka ce min an samu kuma na baka cewa duk wanda ka yarda da shi na yarda da shi haka akai zaki duniya kuma suna ji kuma ka zo ka ce min an samu ba ma baka gaya min ba amma ka ce min an samu wani to sai ran da ma na hauro da yake mun jima muna jiran sa kamar irin na yau aka ta kiransa har kai kamun umarni ma in fara magana tukunna sai da na nayi ma ina ta ko ya kai minti goma tukunna aka ce gashi nan ya ya zo sai ka ce min ai abu rikayya ne nace ah, abu rikayya ne nace nace a ah, to ai babu wani abun nan amma dai da na so in san wane ne tintin amma dai babu matsala tunda da kai an ji nayi rutsuwa kuma an ga qur'anan da na daga wannan nake bin bashi na biyu kuma a kawo wannan hadisan kamar yadda da aka zo aka faɗa shi kansa tsaya tsaya tsaya kamun ka ci gaba wannan ba shi lokacin ka abu ruka bango muke gani ba abu rukaya wallahi baka shirya ba mala abu aha ina sauraron ku ne sau ina sauraron ku sosai daki daki ina kake zaune wancan sati eh, sati biyu mala buraki ya kawo qur'anai guda guda tara yanzu ah. inda ka ah. shirya yanzu inda kake zaune kusa da kai akwai qur'ani ne qur'ani nawa a yanzu ai hakuri za mu dan ainihin wato yin shimfiɗa kuma mu shiga cikin karatun gadan gadan lokacin ka kamar kana na bashi lokaci kai na baka lokaci amma tambaya eh, yawa yanzu tambaya ma kana kana da qur'ani kusa da kai da kake akwai qur'ani yanzu zan ce yara ne ko mun shi akwai qur'ani sosai ah. eh ai kaga yanzu ka fahimci gane da muka dage inda ka shirya na kamata Qur'ani da komai yana kusa da kai kamar kan da shi ma kamata Qur'ani da komai na kusa da shi guda tara a ah, sarki zaki bayan kara bayanai na yawa bai yawa assalamu alaikum wa rahmatullah ya kuri malam malam brani qur'ani ya kusa da kai ni qur'ani ma sun kai ashirin yanzu a kusa da ni yanzu mu gani assalamu alaikum wa rahmatullah Mala burkai wa daga sai yakuri yakuri mala burkai yakuri yakuri. Aban aban minti biyar haka. Me kom? Ah, a za ba za ba. Ni ko ko hudu ma. Da ba ka dewa. Kwatar da hankalinka. Okay. Jama'a kun ga malam Brandi. <laughs> A gansu ga wasu ma a ƙasa. Sabila da haka wato zaki da ma abu ya daina gaggawa sabiya da mun jira shi sama da awa ɗaya kuma ranan ma haka muka jira shi bin shirya ba wannan maganar da kake faɗa shi shi kun mukabala ne ana farawa ba lokaci wanda dama ni na yi shiru ne akan maganar lokacin ma kana ga kamar ina so in daga sabiya na kai kuma kai da kanka zaki ka faɗa amma barin ƙara sharaɗi na ana ji ana jin ka na biyu da na zo na yi rantsuwa na ba da goron gayya yana jin mu kuwa ai wani aiki yake ta yi bai shirya ba kana ta wasu aiki ne ai mala burgaya mala burgaya <laughs> inna lillahi ya ce da ku kurani ya ce da ku kurani ya ah to ai wannan kuma to ai ya zama kai diri ta koyi da shauransu eh. wannan mu mala burgaya ya gwada cewa kai baka shirya ba yawwa kuma ba kaman baka ma san tsarin yadda ake ma mukabala ba ma ya kamata ce tun da yamma kwana nawa komai naka na intak. zaki mala abur kaya baka shirya ba <laughs> kana jin mu kuwa na zaki? bayan jin yana ji yana ji. bayan sarki zaki aha ya zaki ko yana ganin wannan eh mun ah. gani sarki zaki ko yana ganin wannan na mun gani Kun ga kurani kenan? Eh mun gani. An gan shi? An gani. An gani. Ah. ah, ah ni da nan sun kai ashirin a kusa da ni shi bai shirya ba amma na bari in yi bayanan tunda faɗa mu sauka ai a kusa da ni sun kai ashirin a'a wai ai ya san ni na shirya ne da kai aiki ce masa tabbatan ma bai shirya ba ina qur'anai tar ba san da ya tashi yanzu muka ta ganin labule tukunna da saman daki tukunne ina haka abu rikaya muqabala ai ina barin karasa bayani na na yi rantsuwa duniya ta gani eh. kuma na faɗi abu biyar na ce kuma da sauran irinsu sannan ranar mande ka haɗa mu wanda nan ma kamar da nake faɗa muka ta jiransa har ya kai mama ka sa ni na fara magana kai minti ko goma ko sha biyar ne tukunne ya zo daga baya tukunna aka sake ɗorawa to kaga sabila da aka ranan da aka zo an sake sa muryar abdu Jabbar ya ji wanda a wannan murya akwai batanci da yawa annabi ta guda goma sha To, sabila da aka su ne nake kalubalantansa da wa'inda na ambata na ce da irinsu har wa'inda muryar yake ce baya ji kai tambaya kuna ji jama'a suka ce suna ji. saboda haka su ne abin da nake nema a gurin san Allah ya kai mu ranar Monday abu biyu ne kai a tukule a jimlace farko da ya karanto nan hadisan ya faɗa abubuwan da Abdul Jabbar ya faɗa yace tuhuman cewa Anas bin Malik sahabi na Annabi ya rushe darajar manzo Allah Anas bin Imam Bukhari abin da ya ga Annabi ko ko ba ma guje bare faɗa ba dai abuna nan abubuwa ne wanda faɗan wannan abun Annabi zagi ne kuma kafirci ne da yanzu kawo wani abu a hadisai kamar yadda ka tambaye shi ya ce dai ka kana ce masa harafi da harafi ya ce eh dan na ce zama na dan alfahari na cewa ba mu ku ba mu ne ba ake mana alfaharin a ce annabi ya ce kaza ba na ji shi lokacin da ya faɗa kan ba na son maganar ta so ya ce ne na kyale shi tabi aka waɗannan nake nema dai da mu kawo ga nan ban hadisan mu faɗa sai ya zo ya aradin hadisi ma'ana ya kawo su sai ya ce wa munanan maganganu a cikin hadisai kaga ya tabbata bai bar ba shi ya faɗa ba in ya kawo haka na biyu kuma yayi rantsuwa ni kuma abin da ya rage mun in na ga dama in tuba sabiya da na zo na yi rantsuwa in kuma na ki hukuncin Allah na nan akai kaina sai ne abin da muke nema a gurin sa yawa abin da muke nema kenan mana buru kai kamata yayi magana yanzu eh yayi magana ya tsaya gaskiya amma za mu ba wa callers dama kamar minti ashirin kawai sa'an nan mu sauka amma in callers na magana da malabu ya hau za mu dasa yan college shi ma gaskiya dama ne ya kamata mu bashi dama shi ma mu ji maganan bakinsa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam muhammad awal zaki wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki Zarki. Allah taimake shek muhammad awal zaki

abin da nake faɗa abuwa guda biyu ne zuwa guda uku eh malam buhari mutum da Allah rubuta number mu nan ga mu pin bismillah amma eh to ku za ku iya tafiya Yawan eh, yanzu an bada minti ashirin ne mutane su dan ce wani abu shi ya sauka ma eh. network din sa ta an ce bi shirya wannan abokin mu mukabalan da mubalan bai shirya ba eh. kuma zai bata masa lokaci gaskiya zai bata wa sai da burhan lokaci ne kawai hmm. mutumin da bai ma sai da ake yi ba to ta ina zai fara mutumin da zai muƙabala ba da littafi a gabansa mutumin da zai mu hala sai dauko eh, eh, juz'i na izu ashirin ya kawo wa mutane dauka a ce Kur'ani ne sittin wannan tatsuniya ne ya abin da ya kawo ba Kur'ani ba ne ba ƙur'ani eh, ma izu ashirin ne ba eh, izu sittin ba ne a a ba shayi ka duba ka ga a ga magana ku kalle shi kuma gani bane ba ku lura bane hankalin ku na wani guri na gan shi na mai kiri da muzu bai kai sattun ba ina ah. irin juzu'i na na na izu ashirin sannan ne malam rani a a wannan magana ba ni kai da malam mun gode kai ka kokari izu ashirin ne ko izu sittin ya kawo eh to ni bari iya cewa sittin bane bari iya ce kuma ni da na kalla yawa na kalla amma tun da kaji sai di malam wal ya faɗa la'alla shi ya gano izu ashirin ne ah, amma ya tabbata cewa bai shirya ba tunda ni kaga qur'anan ma hudu na daga su ga nan ba ki taɓa wutan ba ki taɓa ana ji ga nan guda hudu na ɗaga in dai warashu ne yana da tili yana da yawa gane ko idan hamsu ne yake dan tsamararre saboda rubutun kanana ne mm. amma shi ne mm. sannan kuma a haɗe yake mm. ba mai falle falle ba ne saboda ba izu sittin ba ne izu ashirin ne eh amma amma amma mun samu hakuri yanzu yanzu abin da na tambaya kai mala awal kai kai kai babban malami ne da kake zuwa a nan shafin nan gidanka ne amma wanda zai ɗauki Kur'ani, ful Kur'ani ya yi rantsuwa da kuma wanda zai ɗauki izu ashirin da ya rantsuwa duka Allah baya kai duka ba ɗaya ba ne? Eh to amma akwai yaudara a ciki ai akwai rashin gaskiya ai Qur'anin bai cika ba. Kur'ani, eh, wanda ake rantsuwa da shi kuma Qur'ani eh, sai ya cika ake rantsuwa da shi ko da kula uzurin nasu ne babu a ce ko Fatiha to bai cika Qur'ani sittin ba. Okay, wato wato ana son ya kawo full kur'ani kaman kan Malam Brandin ya kawo kenan. Kur'ani cikakke ake so kamar yadda sai dai shi Qur'ani din ya zo da shi. To. Haka ake yi amma ba za ka zo ka ga mutane bariki ba. To shi ke nan mun ji. Yawwa wannan is not acceptable. shi ke nan. mun yi karatun nan na allo mun yi san littattafai mun san ƙuranan warashu da ake juzu'i juzu'i mun san kuma complete Na'a na'a na'a to shek abu rukaya in da ka dawo don Allah ka dawo da Kur'ani full Kur'ani mu gani. Ba ƙur'ani kuma kala ɗaya ba. Okay, alright, okay, ta shi eh, Ya zo da ƙur'ani kuma ya bubuɗe a gani. Mun gode Malam Muhammad Awal Zaki, mun gode. Ya mai ina ba wa sai di burhanu din shawaran cewa wannan yaron ba abokin sa ah, ah, a a kanmu ya ka kanmu ya ka kanmu ya ka kanmu <laughs> to shehu zaki to shehu zaki to shehu zaki na gode. zaki to ai yanzu kuma zaki assalamu alaikum na'am yana jin na'am nace ko da mama laburu kaya ya dawo ai bai da wani amfani ma ɗauko Qur'ani yanzu kawai mu ji bayanansa ne da daman da zaka bashi tunda ba wai yanzu ne da amfani da Qur'anin ba shi dai sai shi malama da zaki ya ce next time ai yanzu aka ba mu sani ba yasa kaga hmm. next time abin da zai shirya da shi kenan okay na'am shine kake gaya masa eh wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne kuma kaga abin ka da akwai malamai a filin kaga shehu malawal zaki shi ya gano ma Qur'ani ashe izu ashirin ne to eh. Allah dai ya dafa mana amin bai dawo ba har yanzu zaki ya dawo ya dawo to a zama jama'a walu Malam uh, Abu Ruqayya ɗazu Qur'anin da ka kawo uh, <coughs> izu izu 60 ne ko dai izu 20 ne. Alo. Alo, Shek Abu Ruqayya. Assalamu alaikum wa Wa alaikas salam Shek Abu Ruqayya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Shek Abu Ruqayya. Assalamu alaikum. Network ɗinsa bai da kyau. Assalamu alaikum. Da Allah, uh, Mala Abu to tunda kamun alkawari ne ka dawo kowa ke kalla za ajiye shi. ga wani ya kira daga kan uh, direct ko mu bashi dama minti kaɗan daga Gana. Assalamu alaikum nan ban Ghana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am kola suna ka da yake kira. da salam zaki. Na'am kola sunan ka da yake kira. Eh sura na Abdul Gaffar daga kasar Ghana. Okay, Malam Abdul Gaffar muna jin ka. <laughs> Eh, da farko ina gaishe da Sheikh Burhanuddin. Yana jin ka yana Hausa. Na gode, na gode, na gode Malam Abdul Gaffar. Da. wallahi a gaskiya dai baban nan bai shirya ba a'a a'a ko kai zaki <laughs> <laughs> kai zaki kai ah, kai kana gani eh ana samu da kuma su su su yi rantsuwa da malam Buran ne. Ah, wallahi, ba gaskiya ke ba. ko ya kenan a a ya shirya a shirya yake kai ah, me yasa me yasa kace bai shirya ba wallahi bai shirya ba me yasa kace bai shirya ba wai wani ya ce wai ya zo ne wasan kwaikwayo ya gudu ko a a ni na gani kamar ya ni na kamar ya ya shirya ya shirya ya shirya ah, wallahi Okay. Okay. Okay. Mun ba shi lokaci za ka muna da minti goma. Na'am, na'am. a ya, wai ya neman network ne. Ina ganin kawai da abin da To shi ke kenan insha Allah mun gode. Mun gode. Malam Abdul Gaffar mun gode. Mun gode Malam Abdul Gaffar a gaida mutanen Ghana. Mun gode. Ah, jama'a ku yi hakuri. Ku yi hakuri. Zaki. Na'am shayi na. Shayi. Ah, What? Na. Ashirin minti ashirin sauran kamar minti goma sha biyu. Ya hakuri. Muna jiran. Ah, Zaki. To shi kenan dai. Eh, ya shi. Assalamu alaikum shayi. eh, eh Sheikh Idris ya kuri eh, sakin tsaya eh, Mal Abu Rukayya da muna so mu ji Mal Abu Rukayya Assalamu alaikum Mal Abu Rukayya Assalamu alaikum Mal Abu Rukayya To Sheikh Idris Galgal muna tare da kai <coughs> Eto ɗinsa to kaga zaki Alhamdulillah Sheikh Idris Sheikh Idris Galgal Okay. Malam kamar za ka yi magana. Na ce wato ka gwada karama. Ni. Wato da an ci gaba kana gaya ma labur kayya karshe network ɗin sama da haka dai ta yi. Eh network na damunsa. Tun da yanzu ga minti ashirin da ka bayar ma bai kai mai tsaya ba gashi yadda yake ta yi. Kuma ma labur kayya yadda jama'a suke faɗa bai shirya mukabalan nan ba. domin da ya shirya abin nan fasati guda ba aka bayar zaki. ya kamata a ce da ya je an gwada masa yadda ake hawali na ɗaya ke na biyu da ya tara littattafansa da ya samu quiet place waje mai kyau Kuma na yi haƙuri. Na Kuna gani na yanzu? Muna ganin ka. Wallahi na samu matsalar network sosai. Na yi na yi idan kuma ba ma na ganin kwata-kwata. Jama'a wallahi tun da ya ce to a bani minti sarki zaki A ya haƙuri da Allah a bani minti goma yanzu ina so zan yi wasu bayanai na kenan insha Allah bismillah ah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaki idan ka bashi minti goma ni ba ban kai minti bayanin ka ne kai minti goma ba kar ka bashi minti goma kuma ya ba magana ne kuma kuma barin abun nan ba ban kai minti goma ba da ka ba ina zuwa ai sharadi ne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 wanda yake ainihin wato a ganin wannan tafiya ta mu akwai kusakuri a kanta to alhamdulillah kamar yadda lokaci yanzu ya yi kuma an samu matsaloli masu yawan gaske da farko na bukanci a turo min link domin mu daidaita yadda lamarin yake dama kamar nasa haka din za ta iya kayawa to ba mu samu aka turo ba sai lokacin da ya kure lokacin da ya zo kuma ba a samu an daidaita ba sai da muka fita bakin titi alhali dare ma yayi kamar yadda kowa da ya gani to Shi yasa nace bari a baka dama kai magana. Shai. Ya hakurin kamala sarki zaki. A kai magana da ba haka ba. Tsakaninka da Allah da Annabi da ya kusa minti talatin na ba ni gida na kira ka. Na ce maka dan Allah lokaci ya kusa. Shi ka nemi in turo maka da link. Shai na ce maka a'a ba ake yi ba. Shai an zo an zauna. sannan a tura da link amma banyan tura maka da link ni ina kan hanya kusan minti talatin sannan in zo gida ka hau ba taba yin haka ba alhamdulillah to ba komai wannan wannan na fahimta yanzu alhamdulillah ya kai minti 30 muna waya zaka hau baka yawo nace ka hau youtube ka bi kan facebook na gwada maka kan da zaka yi nace ka sa password kai kaza mun fi gaskiya ne gaskiya ne to wannan an wuce an wuce wannan guri sarki zaki an wuce wannan matsala alhamdulillah sarki zaki bisa ka'idar sa daman baya turawa mutum link sai lokacin da za a yi idan yayi kenan to alhamdulillah sai aka samu mistake ko in ce matsala daga bangare na saboda ni ban gane wa wato shi wannan harka sosai ba Kina kenan na samu wanda suka iya su ma kuma ya zama to guri ne mai tsayin gaske dai sai zamu ya zama ya zama normal to alhamdulillah na isko malam shi kuma ya riga ya shirya to alhamdulillah yanzu zamu shiga cikin karatu abin da nake so yan wasu su fahimta na farko kamar yana ji bayanan malam Burhanuddin yana cewa kamar ko ba a shirya ba ko bai da sauransu ita mukabala ba fa faɗa ba ce ba ba faɗa ba ce ba kuma yaƙi ba ne ba kuma wani abu ne wanda yake ana shirin a zo a gaya duniya waye kaza waye kaza la hujja ita ce karatu kamala hujja shine karatu kuma alhamdulillah ba alfahari ba a duniya wasa ko abin da ya kama da haka nan ni kan ba koyayye ba ne ta kowane bangare in ma izala kake in ma faira kake in ma ya kake alhamdulillah hasan abu rukayya mashhuri ne ba wai alfahari nake ba na saba tantaunawa da kowa da kowa akan yin abin da shehu masawi daka a gurguje mun yi mun yi zamu zauna da wani bawan Allah akan mas'aloli guda biyar da ya bujiro da su da niyyar ayi mubahala da shi to abin da nake cewa da malam shine abu na farko mu koma kan to kan tsari na alqur'ani na kuma addinin musulunci ita kanta mubahala abu na farko ana yin ta ne lokacin da aka kawo mutum hujjoji idan aka bujiro da mutum hujjoji ya kiyasi a ce izo ai mubahala sannan abu na biyu ita kanta mubahala ma me ake ce mubahala ko kuma mutane suna so ne su yi sarki zaki a kafinsa za a zo a yi mubahala kawai da ko qur'ani ana ta dagawa ana Allah ya na rantsi da kaza kaza la da ba shi ke ce mubahala ba mubahala a addinin musulunci wa kawai sunanta ka zo mu yi tsiwa da ni da kai a addu'a Allah ya tsiri wa wanda ba ya da gaskiya ya aina wato taɓa mai da lamari To da haka wannan al'amari ma da malam burhan din ya zo da ƙur'ani da yawa ya bani ma kunya ni zan ce na farko saboda me ya kira sunan karatun sa da sunan mubahala kuma ba haka mubahala take da musulunci ba alaika waccan ta manzon Allah alaihi salam da ya yi ta malamai ya suka tsara mubahala Da haka kar mutane su ga wai Ƙur'an ko turki ka a'a na fito ne da niyyar yin mubahala da haka ita mubahala ba ta bukata sai ka ɗauko ƙur'ani a'a za a zo ne da ni da kai da kake musu abin da nake faɗa a kansa mu zo mu yi ainihin mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu yi addu'a cikin ikhlasi cewa Allah subhanahu wata'ala ya taukar da tsinuwarsa da la'antarsa akan wanda baya da gaskiya wannan shi ake cewa mubahala sai ko idan malam burhanuddin ya canza tofik ya koma kan rantsu rantsuwa ne to fa ni'ima sai mu je ita ma rantsuwar a shirye muke ga Qur'ani mun riga mun dauko su wannan na faɗa maka sannan abu na biyu ina ka sarki zaki daman na faɗa maka cewa akan balaguro nake akan balaguro nake na tafi wata jiha ce ana ce mata Kogi state a can jiha Kogi can na tafi ina ainihin wata wadakin balaguro a yanzu haka ban koma gida ba ina kan tafiya na tsaya da haka na faɗa ma na ce idan na zo yin karatu zan rika bada marazi'u wani lokacin zai yi wahala in ɗaga littafi amma su da ke duniya ce abu ya riga ya yawaita ko a ina kake idan kace kaza yanzu mutum a duk inda ke zai buga intanet hudu duk abin da ke bukata idan karya kai za a gani za ka ba da amma da sharɗin za ka ba da shafi da littafi da tsaba'a da komai da komai ina ga wani ya wadatar da karatu Zai buƙatar ɓata lokaci a kai yanzu duniya a waya ake a wayar wannan da nake ganin wannan sai ta ɗauki littattafan da maktaba da zamanto abin tashi hankali ga al'umma idan sun gane don haka abu na farko sarki zaki abu na farko sarki zaki za mu shiga cikin karatu ina so ka danna min wannan makta na farko da na tura maka ah, fara abin ka san ka ah, mala lokacin kafin mu shiga cikin karatu zai yi ba mun dage a danna mana a danna mana ainihin wato nan guda biyar ko shida da na tura maka danna mun guda daya mu bi su ɗaya bayan ɗaya ko da ɗaya muka samu ko biyu insha Allah ta'ala zama mai zuwa sai mu kammala karatu a a a a a bismillah sarki zaki ya hakuri ya hakuri wannan karatu mun ɗage zuwa eh. na fahimce ka wala Allah audio da kabari eh, da kabari kabar audio wa ban ji ba ban samu lokaci ba ana minti talatin gabanin ni na kira kuma ba kuka kira ba ni na kira ku shi yasa wala Allah maganar da ka faɗa cewa ba ka gida kana kan hanya wallahi wala Allah audio da kai ban samu na ji ba amma alhamdulillah mun fahimta amma yanzu lokacin uh, yana da yawa in muka ce za mu yi zaman muƙabalan ko mu bahalan a yanzu ba lokaci ba zai ishe mu ba shi yasa za mu roƙa kai da malam brandin ku je ku shirya da kyau ku kinsa da kyau ya je ya shirya ita mun ji sabon sati in Allah ya yarda karfe 8 da rabi daidai in Allah ya da za mu zauna a haka in Allah ya yarda kuma zaki ka fahimci kai ka ce fa ba hanyar ki ba in muka ce za fara yanzu kai da kanka zaka cutu saboda network ɗinka bai da kyau yanzu haka muna magana da kai ka freeze malaburu ya ka freeze yanzu haka da ka ce a danna ka freeze yasa zai baka mamaki za iya fara ma network zai cuce ka ka gani wala Allah malam branding ya kamata ya tuba wurin rasuwansa amma kaga she network ya bari kai kai ka tuba ah, ka gane wala burka ya sa dama a bayan ba yawa to zaki eh, zaki yanzu ina ina da ah, a danna mana makta ɗaya daga cikin makata guda shida da na tura maka. Kan ka yi mala buru kayya. Yanzu magana da nayi da wannan yanzu maka kuma dawo in danna. Kaga network <laughs> network ya dame ka wala buru kayya. Sama akwai Allah ya lafiya. zaki na ina da Allah kuma idan a Idris Galgir kan layi ga kuma eh, Malam Buhari kan layi shi yasa dan Allah ya mu ba su dama amma kai ma zan baka minti biyu uku yanzu ne na magana ko su ne da su sarki zaki sarki zaki eh sarki zaki na'am yanzu ne tun da yake kowa kamar yadda ya sani na leko a ƙurarren gani ba mu jin sa ba ma jin ka da ma to din san ya tsaya <laughs> mana burukayya in ka ce Qur'an ka cikin da maganar ka da Allah na san na kare don Allah kamar mai ta karatun zaka ji in ka ce ba be yi a zo a yi rantsuwa kaza kaza ai wannan shine abin da malam Brandon ya fara da shi kuma shine abin da malam Brandon ya kaluba yayi kalubalanta da wannan haka ka gane Ah, Zaki. Ba ni minti biyu. Muna jin kamar. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salatullah. A ah, wato Malabu Rukaya yana kana gwada ma duniya baka san yadda ake muƙabala ba. Kuma kana so ka yi ci da zuci ko kuma mu ce kana so ka gudu. Dalili ni fa na zo filin nan na ba da goron gayya na kuma yi rantsuwa da ƙur'ani kuma na ɗaga kuma Allah ba azzalimi ba ne akan abubuwan da Abdul ya faɗa wa Sayyidina Rasulullahi zagin tsaye kuma na roƙi Allah ba zagi bane a haƙƙin Annabi Allah ya hukunci a kai aka ba da goron gayya ina maimaita wannan magana goron gayyan nan fa abu biyu ka zo ka karanta hadisan ka faɗi maganganun kuma ranar ka ce da ka kawo ka kuma yi rantsuwa amma yanzu kana ta ɗan wai ce kana ce a danna a danna maka muryar da ka turo a baya cikin maudu'i so yake ya da hayaniya kawai ya gudu wannan shine so yake baya cikin maudu'i ranar litinin an haɗa mu da kai assalamu alaikum zaki ya ka bari yi magana na ka tsaya yi magana ka tsaya ka magana ne ne a'a ko ka san menene ma nace a danna kin muryar ka ce fa saurara ka ji Bari ka kace fa wanda ka gano maudu'ai guda biyar a ce kaga problem ka baraka da ai ko muryan waye baraka sa ba ba haka akai da kai ba ko muryan waye baraka sa ba ai sa murya na ma shirme ne tun da gana a gurin gana a gurin ka zauna kana sa murya na mun sa murya na shirme ne ba ka daga cikin maudu'in da akai Abdul Jabbar mu da mu sa murya sa kai ka karanto hadisi kuma kace da ka gwada wannan wajen Wato, ka gane sarki zaki wannan yaran fa bai kai ne magana shi wato kana da ikon wallahi bai kai ne ba shi ya san mu ba cikin ba ruwan cikin sa bane da na ga ina masa magana sassa sassa na nitsi na bi shi eh. amma yana so ya min rainin hankali ya shirya mukabalan nan shai sama kuri kwata da hankalinka kwata da ah to ai ba na san rainin hankali ne kai ka san din na tunzira shi kuma ya san da wallahi ya san wai mu ne dai muna alfari na na ranka zai bata mala buru kai ba Allah zan tambaye ka shekarunka nawa a duniya naji kana ce min yaro kai yaro ka nawa a duniya dan Allah ka san wallahi kai mala Idris galgal bismillah shekarunka nawa a duniya faɗa mu assalamu alaikum na tabbata baka huce 40 ba zan zan Salamu alaikum شك Idris ادريس Na sa su mit su bin duka. شك ادريس جلجل Idris Galgal. Ina gaida su Malam Burhanuddin. Masha Allah. Suna jinka suna amsa. To da yake sarki zaki gaskiya kusan abin da zan faɗa shawara ce. Ok, bismillah. Kuma abin nazari. Na daidai kamar idan aka bi wannan tsarin da ake bisa wanda yau na ga kun hau to gaskiya shashin ka zai rage daraja. very good zai kai cewa shafin ka ya kai matsayin kowa na iya shiga ya yi magana da shirme da ba shirme ba da ba ta mutane lokaci ka duba lokacin da muke bai da wannan shafin wannan gaskiya ne sannan wannan gaskiya ne to a duk lokacin da ya zan mutum ya ce zai yi abu kaza da ya program da kai to a tabbatar menene program ɗin da zai yi kuma ya tabbatar ya shirya kuma da gaske ke yi ba yawo zai wa mutane da hankali ba na'am mutane da yawa sun mai da hankali fiye da mutum ɗari biyu tun ɗazu suna biye domin saurare su ji irin karatun da malam burhanuddin ya gabatar akan nukutat na malam abjabbar da bayyanar cewa waɗannan kalaman ne ya asasa su babu su a cikin littattafai waɗanne irin kariya ce shi malam abu rukayya zai bayar wani irin dalilai ne zai kawo ya ce lalle ga inda abjabar jabbar ya ɗauko waɗannan kalmomin ba shi ya asasa su ba suka ne ga jinabi annabi sallallahu da Salama? mutane da yawa inda hankalin su ya je kenan amma ga shi dukkanin alama ta nuna babu ma alaman ko littattafai kusa gare shi gaba ɗaya ma da karyata ya ɗauko wani Kur'ani hizo ishirin mai rubutun zare yana ɗagawa yana cewa ga Kur'ani ko hizo ishirin ne ko talatin ba ma dai cikakken Kur'ani ba ne. To kaga irin wannan abin idan ya kasance shafin kai zama a haka to gaskiya abu ne wanda yake mutane za su fara cewa shafin ya fara kawo shirme wanda bai kamata a ce ana biyarsa ba. Da haka komai za a yi a tabbatar mutum ya yi tsari bancin ya yi tsari kuma ya yi alkawari da jama'a na kare abin da ya zo ya kare ya zo ya zuba hujjoji ya faɗa mutane su saurara. kada a wa mutane yawo da hankali sannan kamin mu ba kamar yadda malam burhanuddin ya bayani za a yi mukabala zai fuskance shi akan hujjojin da ya kawo ya faɗi dalilai ya kare waɗannan hujjojin sannan mubahala ta biyo baya idan ma son rai idan ma son samu ne ko ba a kai ga mu ba ba sai an yi mubahala ba in dai waɗannan hujjojin suka gamsar da jama'a to abin zai wadatar kuma zai kayatar zai bada shawa da haka ko da nan gaba ba batun sati ɗaya ake yi ba in dai shi malam abu rukayya nan bai shirya ba don Allah malam burhanuddin ya sa dokoki waɗanda duk wanda bai tsara irin waɗannan dokokin ba ba zai zauna da shi ba very good insha Allah insha Allah gaskiya ne abin da ya kamata a yi kenan abin da ya kamata a yi kenan gaskiya wallahi malam Idris Galgal shawaranka yana da kyau Uh, malam uh, abu eh, ya hakuri na saka ka mute na saka malam brand din mute saboda muna son mu samu ba mu son mu ga abin da yasa ka gane wannan abu malam abu kai wala ku fahimce ni in na yarda har kuka yi wani zai ce domin malam burhani din malami na ne amini na ne za ce ba kuma mun saba da shi za ce ba mu maka adalci ba wallahi ba ma za ce ba mu maka adalcin ba ne saboda na shaida na ga network ɗinka bai da kyau ka gane shi ta yaya zan yadda in bari ka yi akwai wani maganganu ya yi malam burani ya yi kai ba ka ji ba ka gane malam burani ya yi wani tuka, amma kai ba ka ji ba ka ji ba to in ya ɗauki ka gani eh, fahimta ake so yau a cewa ana zagin an zagi a ai ni da kai duka muna son mu ce a ce ma ba yi zagin ba ma ka gane to she yanzu abin da muke son a tabbatar malam brandi ne ya tabbatar ba saboda shi kan kan shi ba a'a saboda al'umma jama'a to kaga kaga yanzu ma network ya ajiye ka kaga ba ni naji kaga network ma <laughs> network ya ya ajiye ka shi yasa da Allah ka fahimce mu malam Abu Ruqayya ba kuma gaskiya ne maganan da shi a malam ah, Idris. Salamu alaikum sarki zaki. Ya hakuri. Maganan da malam Idris. Sarki zaki. Ya faɗa. Wallahi gaskiya. A bani minti dala sarki zaki. Eh. A bani minti biyu game da wannan bawan Allah da ya magana na yanzu. Eh na a na ba ku lokaci ya hakuri samu hakuri na ba ku lokaci kwata da hankalin ka ba shi. Ai hakuri ai hakuri tsayar Allah ya hakuri. Ya ah, wa sunan shi wannan bawan Allah malam Idris da ya magana na yanzu. Na baka minti ɗaya na baka malam Kura Brandon minti ɗaya bismillah. kai wuce minti biyu daya yawa ba ni minti biyu da Allah yin taliki game da wannan bayanin da wani bawan Allah ya yi minti da ya kure bismillah bismillah na'am in je zuwa eh bismillah ka gani ko shi yasa eh, yan asabul kafi ko hakuri malam ah, malam Buhari kai magana malam Buhari kuma ya magana malam Buhari muna jin ka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak malam Buhari na sarki zaki dai abin da zan ce akan wannan tattaunawa eh. a ɗauki wata magana na farko-farko kafin a yi mukabalan nan farko tukunna an nemi ra'ayoyin wasu manyan malamai a najeriya kamar misali matsayin da maulan mushek Bayar usman bauchi ya ɗauka na cewa duk inda aka yi ɓatanci akan annabi muhammadu in aka zuwa aka ce za a tattauna a kai to za a yi ta maimaita wannan barnan ne to ni a nawa ra'ayin ni ina ga a rufe wannan babu Allah ubangiji ya kara mana son annabi saboda misali shafin nan mu muna neman duniya da lahiran mu muke nema a kai kamar inda shafin girgira yi magana kara ka wani abin da zai zo ya bata shafi ko ba gaskiya ba na to ni ana wa shawara a rufe wannan babin gaba ɗaya na maganan mu kala da maganan mukabala a kai akan wannan abin nan na Abdul Allah ubangiji ya kara mana san annabi sallallahu alaihi saboda in za a in za a shekara ɗari ana yi wallahi wani ba zai yarda da fahimtar wani ba hmm. to amma ni ana wa tunanin kenan saboda haka a duba saboda a inda na fuskanci abin ko da za a yi mukabalan nan a yau din to tsakani da Allah ba za a fahimci juna ba zai zamanto cewa an taɓa tafsirin juna hmm. so to ni ana wa tunanin tsakani da Allah a rufe wannan babin duk da mun san maganan annabi ne amma mu dauki maganan Sheikh Dahiri da yayi yake ce in aka tashi za a maimaita dole za a faɗi wani abu akan annabi wanda kai ka ji kunnen ka ba zai iya dauka ba to amma dole dole za a faɗa to ni ana wa tunanin a rufe wannan shafin kawai a bar wannan maganan a rufe wannan babin a kawo wani maudu'i a yi daban kawai ni ana tunanin kenan masha Allah masha Allah masha Allah Allah gode maka mun gode maka Allah ya saka maka da alhairi da kai ma wannan zance da ka kawo ko ana da right ya kawo shi ma nashi tunanin insha Allah jama'a mu yi hakuri bai kamata ya kamata kiran ma mu ajiye haka mala buru kai kace zaka yi magana dazu muna jin ka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum yan uwa waɗanda suka leko suka yi jawabai yanzu kusan in ce guda biyu duk da yake ina samun matsala ta network ba ji nake sosai ba yana zuwa ina dawowa to abin da nake so in ce da su shine na farko yan uwa idan har addini yake gabanku idan har Allah da manzansa lalle sun zamanto wasu wato masu muhimmanci ne a cikin rayuwarku to abu na farko addinin musulunci yana da kawa'id da kuma zawabi ta nasa a bai yiwa kawai a zo bagatatan abu ya zo mutu fafafafa he ka ce tashin kaji abin da kin goron kaji a ba haka ake ba karatu bansa ake ainihin wato da tsari tare da ainihin wato da ka tsara shi ba kawai haka ake zuwa ba kamar misali wancan wanda ya zo yanzu wanda ya gabata yake cewa ko ba a so da niyya ba ba a ɗauko da tafi ba ko ba ko kaza kaza kaza ba shi zawa aka yanzu a fara karatu tofi ko mawdu'i ɗaya daga ciki ba a fara dama a shiga a fara ba yanzu nan abin da ya kamata mu fara mawdu'in a kansa ma ba a bani dama muka shige shi ba saboda babu lokaci kenan abin da ya kamata shine yanzu a bamu lokaci a ce mu shiga nukuta ko da ta ɗaya ce yanzu mu warware ta nan za mu gane cewa ashabul kafi shin da gaske ne ita ce take da gaskiya kan lamarin nan ko kuma wa'ancan bayan Allah ba san abin da suke bane suke a ashabul kafi a bamu dama yanzu nan zan ƙara tabbatar da cewa abu na farko ma shi kansa malam ma bai ma san me ake san wahala ba sannan na biyu cikin bayanansa ma da izo da su akwai kuri masu yawan gaske ba irin su ya kamata ma ya kare Allah ba domin akwai ka'idodi kafin gane manzon Allah da ya kamata mutum ya bi su a kai ta haka kuma za a ji za mu bada wannan amsoshi mutum kowa ne da shi insha Allah ta'ala idan mun shiga cikin wannan karatu zai fahimci gaskiyar Malam Abdul Jabbar kuma zai gane cewa babu masoyin manzon Allah a wannan zamanin Malam Abdul Jabbar babu masoyin manzon Allah mai kare annabi sallallahu alaihi wasallam babu makiya manzon Allah alaihi salatu wasalam face waɗanda suke kokarin su ga su tabbatar wa annabi abin da malam jabar ke koyewa annabi da haka yanzu abin da muke so ne yanwa su yi haƙuri a babu dama mu shiga cikin karatu mu fara tauna nukutotin da nan za su gane bambancin aya da tsakuwa abu na farko yanzu na nemi a danna muryar shi wannan bawan Allah da ya zo ya aine wato shi faɗa abin da ya faɗa a wancan karan a matsayin ƙalubalantar mu ya ƙi ma a danna muryar ya ce ba za a danna ba abin da ke muku shine a cikin ta sai ya dankara manzon Allah ƙarya to irin wannan zai kare annabi ya ce annabi ya ce alaihi salatu wa in can bayan Allah na Najran da sun zo sun yi rantsuwa tare da shi da Allah ya turo da wuta a wannan kwarin ta harakar da su wannan ƙarya yawa annabi da farko wanda ya gindima wa annabi ƙarya ne zuwa abin nan ya ce mu je mu leka a tafsirin Imam Shaukani eh menene babu shi magana ƙarya take in akwai ta kawo ta babu ita ƙarya yi wa annabi alaihi salam sannan mu ba hala ba ma haka take ba wannan ba shi ke cewa ba hala ba kuma sannan rantsuwa ta yi ba rantsuwa ba rantsuwa ce yayi ma wanda take mu a sabon kafi mu muke kanta. mu ashabul kafi da ba mallam Abdul Jabbar abin da ya ce wani da zagin annabi in ya isa ya zo yanzu ya rantse da Allah ya ce wannan kalmomin ba za mu game da ake rantsuwa kanta ya bai iya ta ba cewa zai wa'annan kalmomi da Malam Abdul Jabbar ya karanto a cikin yawa abin da muke so da malam burhani din shine izo ya ce na rantse da Allah malam abdul wannan kalmomi da ya faɗa iya nufin annabi ne da su malam abdul Eh, Malam Jabbar yana nihin wa'innan kalmomi da ya faɗa annabi yake gaya wa su. Ba da ma shi. Annabi yake annabi yake gaya wannan kalmomi. Idan Malam Burhanuddin har Allah ne a gaban sa izo ya faɗi wannan rantsuwar. Wacce rantsuwa ke yi aikin banza ce dama Malam Jabbar akan ta yake. To mun ji. Mu ma akan ta muke zagin annabi ne suka yi amma Malam Jabbar shi shi da annabi yake ko korewa annabi yake. Malam Burhanuddin ka zo ka rantsuwa ka ɗau Qur'anin ka ce ka rantsi da Allah. mala abu jaba wannan kalmomin da yake faɗa annabi ne yake gayawa ba korewa annabi bane yake haka za mu tabbatar da kayan rantsuwa ka ce na rantse da Allah mala abu jaba wannan kalmomi da yake faɗa annabi ne yake gayawa ba korewa annabi bane yake ba tabbatarwa annabi ba yake wannan shine ka'idar rantsuwa ka ce idan malar Jabbar ba korewa annabi ba yake idan malar Jabbar ba tabbatarwa annabi bane yake wannan kalmomin da ya faɗa wa'annan qur'anin su tini to haka za mu tabbatar da kayan zuwa amma idan baka yi haka ba ka yi abin da dama ɗan ashabul kafi sun riga ka akai malamin su ya koya musu dama wannan zagin Allah ne wannan farko kenan Ta haka yanzu a bani dama in fara nukuta ta ɗaya kawai yan uwa ta nan za su gane wallahi an bar su a cikin duhu da yawa dama a wannan shafin mutane da yawa sun zo sun saka khurafat da barna da yawa to rashin mu yasa suke abin da su ga dama amma wallahi idan mun fara karatu babu kofi na bashi rantsuwa za mu kawaitar da duk bakin wa'annan masu wa'annan ainihin wato zawa suna zagin wani ba sun sai zagin samun kafi saboda ni daman ba mu samu damar shigowa bane muke warware wa'annan shigoyin da suke kawa amma yanzu ga ainihin wato aya ta farko za mu fara akan burhanuddin a saka mana nukutar farko yanzu nan ku ga yadda za a yi ainihin wato abin da sa za mu tabbatar mai abin da malam ya faɗa da kansa sai ya tabbatar abin da kake son a yi yanzu kai za ka cutu networking ka bai da kyau kuma ba lokaci. Na. Na. A ina ji yanzu ina ji sosai. Mun saka zuwa. A bani dama yanzu kawai in shiga cikin karatu. Networking ka bai da kyau. Ka danna min kilin ɗaya daga cikin wannan guda shirin da na tura maka kawai nake so. Eh a'a yanzu ka. Danna min ɗaya daga cikin duniya ta ji. Yanzu in muka saka kashi networking ka freeze ka gani ko? Ka gani yanzu ka networking kuma freeze. Yasa in muka ce za mu yi kai za ka cutu. ga yanzu haka networking ya freeze to yanzu bu ba malam branding dama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina fatan zaki ɗazu maganar da nake ina fatan baka sa ni amuse ba a ah, na saka mute gaskiya ka subhanallah kai kuwa zaki ah, to ba ah, komai to ba komai bari in yi magana na eh. bari in yi magana na to alhamdulillah wai hausawa sun ce in mafaɗin magana wawa ne to majiyinta mai hankali kuma ka ji dai abubuwan da yake yana ta alfahari in suka fara karatu a wannan shafi a dama an zo da kurafat a shafin an zo da kaza kuma ya dage sai dai a fara karatu ba din sarki zaki Allah sa ba wai yabo ba kai din nan kana da kamanta adalci shi yasa duk shafi na Facebook babu kaman wannan shafi ko in izala sun sai da haka har in shi'a sun sai da haka mu kuma dama gidanmu ne yan dariƙa ba muna yaban kanmu ba wallahi tallahi da mutane su ce baka da adalci kaga dai mun fa'awa muna jira sa mun fa'awa muna jira sa bai ma san yadda ake hawawa ma ai abin nan din ba ma ya gwada cewa shi ba kauye amma ka duba a zaki ka bani ka bani koi zaki amma ka duba yanzu yadda to zaki bari karasa magana na bari karasa magana na amma amma ka duba yanzu yadda ya hauro ya dage cewa sai dai a fara ya dage ka gwada masa network so no yanzu yanzu gashi ya sake sauka network sa ya sauka ya fi goma network ɗinsa a yanzu amma yana ta cewa kuma aiki ayi ne ya zo ya ce wallahi tafiya ne zo na zagin ka zaki ya zo ce dama an kawo shi ne a walakanta shi duniya tana ci an ce a sa lokaci an ce a sa lokaci in aka fara ba ci ba kuma ka duba wani yana so yadda malam gelgel Allah ya saka masa alkhairi ya fara. zaki inda irin wa'annan da su dinga zuwa to da su rushe shafin wallahi ni da na san zaki da wannan yaron ma dami da ka gaya min da wuri ba ran karbe shi ba sabiya da ya san mu mu ba so ba bane wallahi ba alfahari nake ba ba alfahari nake ba zaki ki yasa ya ce maka ai ya san mu wallahi ya san mu ba alfahari bane da shi mamman nasu in muka yi magana ba iya tankawa ya san mu da su da wanda duk suke koya masa baya amma bai dace ma mu zo wannan shaki da shi ba kai a yau din wanda suka dinga mun waya a Najeriya suna ce wannan ba su an zaman ka bane wallahi Allah ne ya san yawan na ce musu zaki ya gaya mu akwai wani yan asabul kafi ban san waye ba sai da ran litinin to an riga an faɗa shi yasa yi na abun nan amma tun da lamari ne na addini tun da yana da ɗan guntun hankali ya zo a yi magana yanzu zaki kana jin a cikin maganganunsa an faɗi shari'a. ina zuwa ka bani minti biyu minti biyu shayi na kai ka yi zafi kai zafi don Allah don annabi kai to shi na to ba kuma yi sanyi na yi sanyi na yi sanyi ka ga zaki an faɗi shi kai jama'a na yabon ka all the time wallahi ba san ka da haka zafi ba kuma to na kurici da daga bai kai to to na nayi in yi kure ina neman yafiyan Allah a na eh. fahimta na fahimce ka wala Allah maganganun da ya giggaya akan ka yasa haka haka Ka kaga ina dan ne ka da kashe yi na eh afwan afwan afwan ba komai ba komai zaki ba komai kuma kamar yadda Sheikh Gelgel Allah ya saka masa da alkhairi ya faɗa an faɗi fa abun nan da da yi magana a kai. ranan fa ka haɗa muramman ramande an sa muryoyi ya ji ya ce bai ji ba ka tambayi al'umma suka ce sun ji ya ce ba matsala ka zo ya maimaita murya na ya maimaita magana na nan guda biyar yanzu yadda zaka san ya zo da rikici haka ake mukabalan kawai yana cewa da namun muryarsa dan namun dan Allah haka ake mukabala wallahi ya zo da rikici ne kowa san tunda na saurare shi na nutsu sama da awa nawa muka jira shi muka jira shi amma yana ta cewa da nan a ka'ida ni ne dan ce da mu sake cewa to dama mun rabu akan shara'i kaza kuma zaki alhamdulillah har ka dinga faɗa masa harafi da harafi dai kayan yace eh dai kare abinda aka faɗa wannan zaki ba malam Jabbar ne ba a cikin hadisai suke to yanzu kuma ya zauna ce wai a danna murya na ga nan kuma wani murya na da wallahi nan canja maudu'i kuma kaji ya je ya sake rike wai maganar mubala daban rantsuwa daban nan din ma akwai ayoyi da ke gwada akwai wajen da muƙabala da rantsuwa ɗaya take ya je duba suratul nur amma ba su shiga wannan wajen na bari sai wata rana in ya zo idan na bige shi da wani dalili ya kota bai tashi ba da dalili dan duke shi wallahi zaki alfarman annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma ya kuskure ya zo ya rantsuwa duniya su saida akan wa'innan magana shi kansa ranar da yaro ya ce wa'innan maganan zagi haka ya faɗa to ya zo ya yi rantsuwa ya ce wa'innan maganan in zagi ne Allah ya halaka shi ya zo ya faɗa ya gani zai ga yadda Allah ya da shi kuma ni kar ya bata min lokaci zaki ni dan sauka sabiya da Allah gani na fa'awa. ina zaune a nan wajen kai ma sai da ni Allah kuma sai da ni ni dan sauka kuma ni ban fara masa magana da maganar raini ba shi ya fara irin wannan yana cewa ai wannan da tseni wai samuriya ba ta cikin sharadi ba ta cikin sharadi a cikin gake sharadi me sharadi mu sake haurowa mutane su ji kai ne alkali da shauran al'umma mu kawo shi kenan a danna murya ya a ɗauko numban hadisin da malamin su ya faɗa mu ce karanto mana mu ji larabcin cire mana wani abubuwan a ciki kamar yadda malam kirkir in Allah ya sa ya faɗa hujja ya kawo bai wuce aini dan adam ne sai in ce na yi nayi na yi magana cikin rashin sani amma ga hadisan mun zo da shi ga bukhari ga muslim mun zo da su zaki ga ga wannan sahihu wannan sahihu ne sayyid bukhari ga ta nan mai jizgi ɗaya ma na ko duk nayi nambobi a gurin da aljaba ya faɗa wallahi babu hadisa ga sahihu muslim ga ban ɗau kuma masu mujalladai ba ka ganta ina ne dan yi ma a ganta sosai an ganta amma ya zo shi fa bai zo da komai ba ya zo dai bata min lokaci ni ban raina shi ba wallahi da na bi na mutane zaki na gaya maka wallahi bari yi maka ballan nan amma har riga an yi alkawari sabiya da bi kai sanan maganar mu Allah yawwa na ce musu ba komai tun da kare manzon Allah ne muke a zo a yi da zabi ana ka zaki jama'a su ne alkalai mun jira shi bai iya haurowa ba bai iya ba mun jira ga in ɗinsa bai ke yanzu gashi ya sauka in an fara wallahi in ya da karshe dai zo ne dai zo ne dinga ce dama an shiryo a masa walakanci ne an shiryo a zage shi wallahi ce zo ne a ashe ta ga ban yadda shi ta ga ban yadda ba saboda ta ga zaka muna muna kai maganan ka duka yanzu ya hauro muka tambaye shi me ka faɗa duka bai sani ba saboda bai ji ba kuma shi a irin ƙaryansa a irin ƙaryansa cewa dai sauke shi kai wallahi ba ne ce network ba ne ya ce sauke shi kai eh, haka ne faɗa ni na san irin abubuwan irin wannan mun na haram mun san shi ba yau ya san mu kuma ba sauyin sa bane eh, Allah ya sa mu cika da imani eh ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola shi eh, kira dan kashe mu zai zai muna addu'a kan mu ah, Allah ya yarda assalamu alaikum kana da minti daya daya zuwa biyu kawai sarki zaki ina muku fata alkhairi muna amsa malam yahaya bello ne malam bello malam bello yawa ina yi wa dokta malam wannan mai sunan shi na malam buradi oh, yanzu malam buradi doctor <laughs> Allah zai Allah sa ka na gode muna yi mai fata alkhairi masha Allah mun gode mun gode malam sarki ce maganan da zan kara yi ne a kowane mutumin abu waye ne ma a yi haƙuri ba rike suna sosai ba mala abu rukaiya aiwa mala abu rukaiya inda sarki za ki komo da kasa sanarwa ai mun san za a yi mukabala za a yi mukabala yau karfe takwas da rabi eh kuma wallahi ana ana ana sauran minti talatin musu sauran minti talatin mun bar wani ayyukan ma mun zauna za mu saurara ne balle shi da za a yi da shi kuma ya ce ya yi tafiya kaga wannan maganar ma ba to a ji gaskiya lokacin da ya min magana na sai yana gida amma ban san ya yi tafiya gaskiya to ba zo ya ce wai na kogi kawai gaskiya mallam kawai ka yi wannan kar ya zo ya bata ma lokaci kawai kamar addu'a Allah saka ma da alkhairi masha Allah ko gode masha Allah masha Allah shai ah, mun gode malaya ba su dama yan tiktok shi yasa dan Allah kwata da hankalin ka shayi na assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola uh, daga tiktok kola daga zaki barkan ku da warhaka. Barka ka dai kola kana tare da Malam Branding. Barkan ku da warhaka. Barka ka dai kola kana tare da Malam Branding. Burhanuddin fatan alkhairi da dukkan yan uwa masu sauraro da kan. Gode Allah ya saka. Ah, ni abin da nake gani wato wannan matsala ne fa guda ɗaya zuwa biyu sarki zaki. All right. Wallahi wallahi ko shi malam abdul muna tare da shi muna kuma masa fatan alkhairi da shirya hmm. amma wallahi ko shi yadda aka zaunar da shi bai iya ba na kare kan shi, wallahi babu wani ɗalibi da zai iya kare kanshi gaskiya ne bawan Allah a haɗa shi da malam burhanuddin ba saboda abin da ya saka da lokacin da ya zo ya kawo ayoyi ko hadisai na tabbatarwa da cewa wa'annan hadisan da malam abdul ya kawo ya yi sharhansu a kan cewa korewa yake yi ya faɗi littafi ya ce ga sunan littafi ga wanda ya rabu hadisi a cewa wannan mutumin cewa ya kore ne amma abin da za a karanto fassaransa ba haka ba ne a ce hadisi ya faɗi nan ba kaza a nemi a rasa hadisin kuma wai ka fatar masa kake kore masa kake yi ai idan abu ne za a ce an kore amma balle a ce babu to na da yake karantawa akan annabi alaihi salatu wassalam wallahi babu su babu ma gaskiya ne fassara hadisin da irin fassara da jabar yake babu malamin to to kimi na ashabul kafi da yazo na mai ko wasu manya manya irin wanda yayi wa annabi alaihi salatu wassalam kazafi sai ya ce wannan hadisan ah. kafin da ya tabbatar da su ga malamin da ya tabbatar da su shi kuma malam abdul yana yakan wannan mutanen ne suka zo suka kore wa suka cire hadisan ƙarya suka faɗi ifai suka ba da inganta ba shi suka ba su bukari da musulun wannan hakiki wannan abun wallahi ina gani sarki zaki samu mutumin ai ko kai yanzu sarki zaki akwai hadisin da su Sheikh Abul Fatai suka zo suka kawo na maganan cewa ya shigo gida da wasu ya Eh, haka, haka, wai ka tambanza inna lillahi wa inna ilaihi raji, wai sabon annabi ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji. wajen hadisin ko ya faɗi ingancin hadisin ya yi rantsuwa akan wannan hadisin ya ce ya inganta sannan ya ce korewa ake yi babu masha Allah mun gode lokaci ne da mun gode sosai mun gode mun gode mun gode mun gode to mun gode malai Allah ya da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kan whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am, kola sunan karin da yake kira? Sarki zaki ne ma fatan alkhairi. Kuna ne wa manyan bakin mu barka da zuwa. Masha Allah. Eh, suna suna na Rabiu Usman daga nan jihar Kano, Nigeria. To, malam Rabiu. Ne kowa da kowa fatan da fatan kowa wa ne wa barka da zuwa wannan fili da fatan yana kuma shi kansa malam Hassan Abu Rukayya ne mun shi shi ma barka da zuwa da fatan shi ma yana lafiya. To sai ina da tsokaci akan ainihin wannan tattauna wanda ake yi. Okay. Muna ina da ɗan shawarwari da zan bayar game da wannan tattauna wanda ake yi. Muna jinka. Yawwa. Sarki zaki lamarin annabi lamarin manzon Allah alaihi wasallama ba ba karamin abu bane ba dukkanin musulmi in dai ka cika musulmi dole za ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan kuma za ka so ka tsarkake manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala mai innaka la ala kulikin azimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sarki zaki game da game da game da rantsuwa da ake cewa a zo a yi rantsuwa a zo a yi ai kaza ai kaza sarki zaki wannan ni ina ga abin da ya kamata a mai da hankali a kai shi ne. wai hadisan nan da ake faɗa akwai su ko babu abu na farko kenan idan akwai to ya zami da wa'annan hadisan idan kuma babu za abin nufi abin da nake nufi hmm. wa'annan hadisan yahudawa suna ɗaukowa suna yin katin na wa'annan hadisan daga ina haka ba daga ina wani tv malaya ya eh, hakuri a ah, na fahimce ka a ah, inda ka ce yahudawa sun ɗauki suka yi katun da daga na wani tv aka yi haka yawwa suka ce kuma sun ɗauko hadisi ne eh, na annabi daga littafi kaza suka yi wannan katin din wani ba mu gani ba wani Allah kai ka gani eh. ina da eh muna jin ka to kana jina akwai eh. tasha da ake kiranta akwai ke kiranta qanatul hayat qanatul wannan tashan na ko Egypt kenan kana jina sarki zaki Egypt dama garin Yahuda ne haka. Egypt, Morocco. Suka, Egypt, Misra. Egypt, eh, Misra. Ayat. Hmm. Yawa, kanatul hmm. hayat, kanatul hayat. Hmm. In kana so sarki zaki zan turo maka da bidiyon mutumin da yake yin program akan irin wa'annan hadisan. Ah, a Egypt. Ah, a ah, Egypt ana katun na annabi sallallahu alaihi wasallam a Egypt. Da irin Subhanallah, subhanallah. Ba katun ba, ba kana ji na ba katun. Kana ji na sarki zaki. Eh da farko ka ce katun. An samu wani mutum yau na ce ana ɗauko hadisan ana yin ka. Yahudawa kuma, eh kuma ka ce Egypt, dama Egypt garin Yahudawa ne. Eh zama wani shi Akrashid, eh, Rashid, Rashid, kana ji na, kana eh. ji na uh, uh, sarki zaki. Eh. to wannan mutumin yana ɗauko hadisan nan yana taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a Egypt shikenan sai mu zuba masa ido mu bashi kola kola ya kuri Allah ya saka maka da alkhairi a ah, kola ya kwata da Allah ya eh. saka da alkhairi a a sai ya tsaya tsaya kwata da Allah ya saka maka da alkhairi eh, ba a Egypt a Egypt a Egypt na taba jaridar eh. da shi suka yi shiru suka kyale ana yi. To, to, to. Ya sauka ne zaki? A yana kai. Na ce a Egypt tasha ya kuri a Egypt a Egypt tasha mai suna Kanatul Hayat. Kuma yake shirya katun na annabi da wannan hadisa. <laughs> ba Allah ka ba ni bani dama ka ni dama ya kuri ka bani dama nuna hoton ka jama'a su ga wanda ke maganan nan saboda wannan maganan ka da kai <laughs> yana da babba a ba da mana hoton ka magan shi gaskiya tun da ya ce ijim Yahudawa eh shayi na kuma ya ce kanat suke yi ah, suna yin katun a kanat eh. akara shi da yawancin sunan mutumin ko mene? A wannan tashan akwai shi wannan mutumin da ake kiran shi akara shi idan kana bukata zan turo maka da. A ah, na fahimce ka ba wala kai ka je ah. Egypt. Wallahi kuma wallahi ban ja maka gaddama cewa wasu suna yi ba. Ban ja gaddama ba. Amma ah, ba da hadisan annabi suke yi ba. Ana zuwa tasha tasha a Egypt. Na samu tasha. Kana Eh. Na fai, ah, kaga abin da ya sa, wallahi kana da daman kana da daman ka yi ka in dai kana kawo hujja, amma abin da ya sa ke maka wannan magana, za mu yi mu sauka ga wasu sun kira amma in kana da eh, hujja cewa kai ka je Egypt, ka ga tasha mai suna Kanatu da Hayat, aka ɗauki cartoon da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana ake shirya cartoon kware eh? kuma mutan Egypt din suna kallo eh akwai wannan mutumin da ake a ka je bai baka amsa ba baka ba ya je ake kiran shi Akrashit kana ji na eh. kana ji na Akrashit um, a ah, suna na fati zaki na akwai eh. mutumin da ake kiran shi Rashid mutumin da ake kiran shi Rashid wannan mutumin kana so zan turo maka da bidiyon shi wanda ya yi wanda wannan malam abdulgabbar yi wa raddi ina da ina da karatun sa sama da guda na fahimci yanzu na fahimci magananka malam jaba yana yi wa wani akrash rashid Eh, eh. To amma kan da kai maganan da farko zai zama allegation ma ɗan Egypt ne. A na yanzu na fahimce ka. In dai ka ce Malam Abdul yana yi wa wani Akrashid raddi wannan zai zama gaskiya amma in ka ce akwai tasha a Egypt ana katun ana taba janabi na na sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce a garin Yahudawa wannan magana bai yi ba eh, eh. zaki zaki ya dan takaita magana ai yayi an bashi dama ya dan takaita mu bashi amsa dan kuma mu addu'a ya takaita mu bashi amsa duk da da maimaici yake tai maimaici ko yake tai ya takaita mun fahimci ina ya dosa dan mu bashi amsa ba za mu nuna hoton ba eh tambaye to tambaye to tambaye shi minti daya minti daya eh, zan mai tambaya shi to yana jin yana jin eh to kenan tambaya ta guda daya babban bakon mu a dan tira mun sunan shi malam brandi burhanuddin eh. ne ma fatan alkhairi masha Allah ne ma hakan na maka Allah dan annabi yanzu burhanuddin wace gudunmawa kai zaka bayar wace gudun? aka bayar an ayayi shi Rashid ko ko zamu bar shi ne mu zuba mishi ido ya ci gaba da yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bai isa ba wani shi ai ba wanda sai yaki annabi babu shi na'am na'am shi kenan ya gama tambayarsa amma amma ka kamanta dan Allah ka turo min wannan tasha ka turo min wannan tasha kaji sannan ko muna muna muna roka malam Randi don Allah don Allah ka yi hakuri kaka sauka muna roka zamu ba da minti biyar yan Egypt kai da ka kira nan ba Egypt bala abu eh, abu kuma kawai ke kan layi shi kawai zama amma in kai ba Egypt kake ba kaka bugo kai da kake kai kake Egypt don Allah ka bugo mini mu tambaya mu ji a Egypt akwai wannan tasha eh shi sa don Allah ba Allah mun gode maka Allah saka maka da alkhairi mun baka dama ko amma ka turo min da wannan tasha don Allah kaji to haka yake sarki zaki ah, ga wani ya turo hayat ga wani ya turo ma yanzu eh, ka muna magana ga wani ya turo kan eh, jama'a ku duba wani Ahmad Usman ya turo ga eh, Alhayat TV ko Alhayat TV to wanga Alhayat bala eh, bala kai kai magana da Allah mu ba Sheikh Ahmad uh, ah, bala wal Imam mu ji shi assalamu alaikum Sheikh Ahmad Imam Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Allah taimake ka mai gida na. <laughs> Ban shi. Muna amsa muna amsa ba Allah. Ban shi malami. Malami na Sheikh Malamu. Afwan, afwan, afwan babban shehin malamin mu. Sheikh Imam Ahmad Abuja. Sahibu Sakina. Sahibu Sakinatu wal Karama. <laughs> akarmakallahu الله <laughs> ah, sarki الله ce abin نعم ke so na faɗa na farko ah, Allah ya saka da alkhairi da haƙuri da ake yi yadda mutum ya zo za a dage wajen a yi ƙoƙari <coughs> a kada janabin annabi sallallahu alaihi wasallam a kada addinin lallai magana na ji dan uwa malam hassan sunusi abdulkadir wato abu rukayya eh. na ya yi magana cewa duk da yana wai kogi ne zai iya faɗin littafi ya faɗi marba'a ya faɗi shafi shi kenan ai duk matsalar ma da ake yi da malamin nashi farko fassara ma zan iya kawo hadisin amma in fassara fassaran ba daidai ba mutum ba zai wadatar da mutane ba kawai ya ce a littafi kaza a shafi kaza a waje kaza an fi so shi ya ja bakin ya fassara saboda da yawa inda ake mutane fassara ya yi kabar sai mutum ya gudu to wannan shi ne babban da yake halakar da mutane shi ke kawo rashin abin nan saboda haka na biyu kuma a gaskiya amma sarki zaki ina kara yaba maka kuma Allah ya kara masu tura duniya da lahira Allah ya sa ka lahira amin ma ne ma Muhammad Allah ya biya Sheikh Malam Burhanuddin shi ma Allah ya sa ka mishi da afwa afuwa Sheikh Malam Imam Muhammad mun gode amin na masha Allah amin amin mun gode sallama ce la yudul mu'mini min juhurin marratayn na'am mumini a rami ɗaya har sau biyu amma mun malam burhani din saboda kishin wanzan Allah da kishin addinin musulunci wancan satin haka ya zauna wajen kusan awa guda malam hassan bai zo ba sai lokacin magariba ta yi zo wanda lokacin ba za a iya tattauna wani magana ba sannan mun kagu sai muka ji kuka ce an daga zuwa yau karfe takwas muka ta zama muka ta zama mala hassan bai zo ba sai wajen karfe goma saura kuma da ya zo a bai shirya ba baya ji gashi na da matsalar network kuma da wanda mutum ya sani bayan da za a ce na ɗauka abu sati guda za a zo a tattauna sannan ya zama bambam abu muhimmanci ba. su wannan abubuwan gaskiya ina ga akwai abin na ciki ko kamar da yan uwa suka faɗi a lallai wato alama ne na girgizan tashin alkiyama kan mm. irin wa'annan da su yi ta fitowa eh, ba lallai ne a ce wai su maluman da su tattauna a wani ya iya gamsar da wani ba amma akwai bayan allah wasu za a yi riko da hannun insha allahu su fahimci menene yake daidai hmm. ma duk wata mummunan fahimta da ta zo kada ka taɓa tunanin cewa wai akwai wani abu da zai iya kawo da ita baki daya ina cin ashirin da sa'a ne wannan ake Yawwa, to saboda haka wannan abubuwan haka suke a yanzu sun so dai a yi ta kokari a matsayin mutum na ɗalibi in ya san wani abu ya kokari wato ya gaya ma wasu saboda ya dama ba hannun ka ba kai naka kai na sai sannan wannan bayani da wanda ya sauka yanzu yanzu yake faɗa akan makalla duk wanda yake jin dan uwa malam abdul jabbar eh. karatu shi misali shekara wato biyar da suka wuce wadda a wancan wai shi wannan ah, A wannan talabijin na alhayat ne ko eh. wannan rashid ɗin da suke fara <coughs> eh. yake cewa wai ya je ya batar da musulmai musulmai eh. <laughs> <laughs> dubu ishirin a lokaci daya da goma wai wasu ka zama kirista ba mutum dubu ashirin kuma a misira ah, inna lillahi wa inna ilaihi wannan tatsuniya ta shiru babu wata kasan da za a ce wasu su koma wata addini irin wannan da irin wannan gaskiya in ka tambaye shi babu garin haka shi kasan babu kasan sai dai maka a waje kaza amma ba za ka faɗi yaushe aka yi ba a wani waje aka yi kaga wa'annan abubuwan amma wala wala ga eh, eh, wani ya kira wai wannan gidan talabishin wai daga misira take wai daga egypt eh ai amma wato eh, yaushe aka aka combatin mutum dubu ishirin suka koma daga musulunci suka koma christianity din ok yaushe ne a wani gari ne aka yi mm. a wani wata ne a faɗa a ina a wani gari ne yanzu misali aka sarki zaki ana faɗan cewa yana cikin baiwa da Allah ya mushe Ibrahim Kaulaha. Na. Allah ta'ala an. Ƙwarai. Mutum dubu hudu Hmm. na daya a wani amma an ka sai a ce maka a wani gari sai a ce ma a tamale sosai eh kwarai kwarai kwarai maka shekara na'am lallai amma mun dan malam Abdul Jabbar dukan nan da hankalin mu da gidda iyalan mu da koman mu hmm. aka ce mana waya ijim an musun dubu ishirin sun Ijim, kaji ba, yanzu ijim ta ce ya musulunci. Eh, gaskiya. Ko a Gaskiya, gaskiya. Ai, ko a American da sarki zaki yake ba na tsammanin wani da ya fito ya yi wani abu. Kaga dai kafin America shine majoritin su ba musulmi bane a ce wai musulman kuma da suka da dubu ashirin wai dan an ɗauko hadisin annabi. wai an mata an mata fassaran gatari a ce mutum dubu ashirin wai su bar musulunci su koma kiristiyaniti wannan ai tatsuniya ne aka makalla to wannan dai kaga shine abubuwan da ya kamata a ce mm. ko da wani abu hankalin mutum kare dinga bata yana barin shi a kowane lokaci zaki daga zaki daga shek imam gaskiya kara dauki kiran wani ayi hakuri tabiya da ni ma din na gaji da zama ka san tun takwas da rabi muke zaune na gaji da zama zaki kuma ah. kada waya na ya dauke sabila da ka abatta haka na riga na dauke shi to gaskiya minti ɗaya da aka bashi zaki minti ɗaya mu bar malam eh malam Ahmad ya kare aka makalla hmm. to malam Ahmad aka yawa to aka makalla a karshe dai ina gani karanta na a ba kuma ai ilimai kace ba mu eh, ina dai dada ma ba da hakuri to mun gode to lalle abun nan eh, ya za a iya hakuri a kai sati na gaban kan da za a tsayawa ainihin na nan daren malam imam ahmad abu ɗaya ne kawai ya ɗori a sharaɗin da ake dai ka wannan hadisan ya faɗo innan munanan maganganun a ciki kamar yadda aka tara malamin su ya gagara sannan kuma ya ayi mu bahala. wannan abu biyu ne kat wani ya ce ya ɗauko murya na wajen sa duk wannan dabashin ɗin hankalin mutane ne da dabashin ɗin maudu'in da ake kawai shine shar'i kuma kamar yadda aka faɗa kare zo ɓata mutane lokaci ya kuma shirya a zo ta ƙwaddara bi dot mu zo mu aradi a ji murya duniya su ji ga nambobin hadisin da malamin su ya faɗa ya faɗa ya ciro wa'innan maganganu shikenan inda ba ƙasa in ji malam bahaushe wai nan ake gaddaman kokowa ko malam haka ne ya wajen ko yawwa eh, abinda abinda muke bukata a kan makallawo na'am malam imam Ahmad karanta kace babu nace abu ɗaya muke bukata yanzu eh aka faɗi namban hadisin da shi ah, malam Sheikh Abdul Jabbar ya karanta ya faɗi magana a wajen yake mu abu ɗaya kawai muke so da kai da shi din sai wannan da Allah insha Allah insha Allah in aka ce hadisi na dubu misali haka to hadisin da karo shi malam ya jawo ya fassara ko kuma shi malam ya fassara ya faɗi abin da aka ce akwai a wajen mm. kenan ba wani yawwa sai mu ta ina aka samo magana yawwa good malai ma Muhammad Allah ya saka da ma haka kai ba wannan wani fitina haka wannan haka yake wannan haka yake malai Muhammad amin amin mun gode mun gode mun gode mun gode zaki da mai kiran nan ya hakura eh, ina ba daga Egypt ne ba. To, <laughs> shi kola. Muna sarki zaki Muna amsa kola ya sunan Karge na ke kira? Kuna magana da Mustapha daga Kotonu. Mr. Fuad daga Kotonu. Mustapha, Mustapha, Mustapha. Mustapha daga Kotonu. Ah, ah, ah. Mustapha, eh. To, masha Allah, Malam Mustapha kana kira eh, kana tare da Malam Brandin, bismillah. Da farko Malam Sarki Zaki, Allah amin amin eh, iya bakin kokarin ku da din almajiri kuma da yake gaskiya gaskiya a fili take haka ne bakin yana da eh, eh, yanzu malam sarki zaki kai da abin da ka wannan tashar da ake cewa wasu suna ana nan wasu suna suna barin gaskiya abu ne kai sa wajen saboda abin ya sa abinda ya sa abin da sa daga na ce maka haka a duniya kai ko garin paparoma gro italy an ban yau zagin Jesus ba. Doka ke ni. Ba kuta domin kawai za ta sannan ba. Gaskiya. Doka ke ka. Ballantana Misira. Ballantana a ce wai Misira. Wani irin wani magana gaskiya wa wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani magana. ana gaya waɗanda ba su waye ba ne wala mm. Allah wa'anda ba su taba tafiya ba amma kai da ka taba tafiya na zauna Germany na je Holland na je Spain na je Italy eh, na je Belgium eh, ina ne ina kuma kuma hatta cikin Germany na yawo kasashe daban-daban eh, eh, daban na zauna South Africa na zo ina America haba don Allah da nabi shi kana gaya mini wuri wannan magana kamar wanda bai waye ba doka she dai a gaya wa'anda wala Allah ba su taba tafiya ba akwai wasu ilimi kana karanto shi ne a cikin littattafai amma akwai wani ilimi wanda ke tafiya matafi yana sanin wasu ababa da yawa ka gani? yau akwai wani abinda in ka yi wallahi is against, totally against the law ba batun wani musulunci ko christian ko kristanci ba yau ba ka iya ka zauna in an ce maka wai freedom of speech ko menene ba iya ka zauna ba shi akan akidu kawai na bude tasha ne kawai ina zagin krista wallahi duniya duniya an sa a rubuta ne number one terrorist ko da ban je ina yawo da ina yaki da makami da adda da bindiga da wuka ba mm. wani kalamu kawai zai fito bakinka duniya za sa ka number one terrorist ka bude shafi kana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam she gari yayi shirin ya kyale haba don Allah da annabi <laughs> wani magana wani magana wani magana musulunci ba cibiyoyin musulunci ba eh kuma kuma freedom of speech da ake magana duniya kowa ya sani ga malam brandin wallahi an ce wannan irin wannan doka ba annabi saboda sun fahimci doki annabi sallallahu alaihi wasallam sun wannan haka yake yana eh ya shi sa wannan shi sa wannan magana masu fadi don Allah ku daina fada to eh kola hmm. a matsayin ka na mutum kai ba ruwan kawai da sai bai bude ya yarda da kai ko wani abu bayan bude hatta qur'anin da kake karantawa bai yarda da shi ba kenan kai so kake sai kai abin da bai mutu sai ka kake sannan za ka kamsu da musulunci da kake yi hmm. amma amma kamin ka ci gaba malam brandin kun sani duniya kun san cewa kamar a america nan ko america nan kun san ana yawo a masallatai za ka iya kai da wanda ba musulmi krista ne kuna sallah ya fi kama iya sallar amma fa ba, ba, ba, ba musulmi ba ne fa ya shigo ne undercover ne cid ne ya zo ya ji wani hutuba yau limami zai yi wallahi ya shigo ne kawai an turo shi ne kawai ya shigo ya ji wani hutuba in dai limamin na hutuban ta'addanci ne wallahi kuna zaune za a zo a kama nake gaya maka kai za ka cewa kai da wanka musulmi kuke sallah amma wallahi ba musulmi bane krista ne kuma ku yi sallah ku kare wala Allah ma ba krista bane wala Allah bai da ma addini amma dan sanda ne an an turo shi ne shi yasa ana ba da kaga in limami in yayi hutubansa dole shi ya maimaita ma cikin turanci kuma ya baka mamaki ko da ma bai maimaita ba kan da yake cikin larabcin suna fahimta kai wala Allah shi an maimaita maka ba cikin turanci sannan kai ka fahimta amma su sun fi ka fahimta haka kuma suna yawo coci suna yawo kan da suke zuwa masallatayya juma'a juma'a haka kuma suna yawo church dan uwan church yana tsammani wannan krista dan uwan shi ne amma ba musulmi ne kuma kullun ka ta ganin shi shekara da shekaru shekara da shekaru yana zuwa masallaci ko coci kuna ibada tare da shi amma a'a shi ba wannan ibada ya kawo shi ba aikinsa ya kawo shi aikin da yake yi kenan ana biyan biyansa aikinsa ya kawo shi balle a ce wai gidan talabijin shi yasa kola mun gode maka ku bari mu ba malam burani din dama ya muna da E iya kuri iya kuri iya kuri iya kuri da ka aje ka eh, eh, lokaci iya kuri iya kuri don Allah ka yi hakuri ka ya oh kola ya kake haka ne in an muku magana ki ku yadda amma kana gama da Allah da Annabi zaka cuce mu kuma kenan ko eh mun ba ku dama da Allah shi ka fahimta eh mun mun muku ba ku understand ba mu mun gode eh masha Allah ya hakuri ya hakuri don Allah ku fa ku fahimta ba lokaci ba lokaci um, uh, malam brandin bismillah Alhamdulillah uh, muna godiya sarki zaki Allah ya biya ka Allah ya ji kan iyaye da magabata da duk wanda suka hauro kuma mukabala tana nan daram dam amma akan wannan sharadi da mu kawo wannan hadisai da malamin su ya faɗa nan ba na kaza yana tuhuman Buhari Imam Bukhari da Muslim yana tuhuman Imam eh, Sayyidina eh, Anas bin Malik radiyallahu anhu yawa da mu kawo nan wanda ya faɗa shi sai ya kawo tun da dama ranar aka kage masa sharadin ba da muke yi sai kuma mubahala da karshe wannan sharadi tana nan in ya cika ni barin raina shekarunsa da matsayinsa ba don ceto da al'umma na ɗaya kenan in ma ba wannan bane to kare ya zo bata min lokaci zaki dama in kun yi magana shi ta gefe ka gaya masa ga fa sharadi kada ya zo ya canja haka aka rabu da shi in ya faɗa ka faɗa ka ni ina nan a redi na ɗaya kenan na biyu mutane su sani annabi Muhammadu fa ba wasa bane annabi Muhammadu ba wasa bane mu ranmu ma ya kasa wajen bayar da ita dan ba da darajar annabi Muhammad dan kariya wa manzon Allah wallahi ba muna wannan abin da neman suna bane dan annabi Muhammad in ya sahabbai da su sara iyayensu dan sun nemi ta'addanci wa annabi to mu ashe dan mun dauki ranmu mun ba ba komai ne cikin hakkin manzon Allah ba mun da annabi ya mana sallallahu alaihi wasallam ana magana annabi ba a magana ba a kawo kowa shi annabi kana yin rashin ladabi a kansa rashin imani da kai kar su zo su dinga fakewa da da wani zance suna ganin kamar kiyayya ne su tuna wanda ake magana na uku nan nan don Allah don annabi wannan kashe kada wani ya turo mini da wani cartoons da ka zauna gidanka ka draw ko wani ya zauna gidansa ya draw ba san shi bai gulga kan facebook kaka cutar da ni wanda turo min wannan in ka ka cutar da ni kuma na maka Allah ya isa ana TV station original kowa san TV station ɗauko ah. min wannan TV station da amma ah. wani ya yi drawing shi ya sketch don Allah masu turo mini daga yanzu na yafi amma wani turo mini da wani abu a'udhu billahi to kaga gani ko halaka halaka makaryata ka turo na bar Allah gaskiya ne gaskiya ne ah, my lovely brother san da zuwa ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai sallallahu alaihi wasallam da wasa kai magana wannan haka yake sallallahu alaihi wasallam batun serious ake yi yawwa bakin imani ne zai ga zama gidansa yayi drawing dole To kuma wai da ya duro din ya dauko hadisi ne ya ce ce ita take macin da ita wannan hadisi ita ne manan duro din. Eh. Banda hauka? Ai eh, ana magana. Duba wani wani wala bai da kyau bai da kyau tunda na cutu bai da kyau tutar da ku. Wani ya turo mini da wani abu wani wani wani wani kato wani tsirara ban sani ba wani turun gidansu. Wallahi shi. Sai ka turo mini kuma baka ka je ka rubuta ka turo mini da kuma wannan ƙarya ne ma a facebook suke yi eh, wai ƙarya ne wani wanda yake tsanara wai yayi wai yayi katanci wani wannan ka turo mini ka ce mini wai wani yayi mm, mashi shi ne kai wannan hake yake wannan hake yake ka ka wurin in ka wurin ka shine annabi ka ni wuri na ba ya wannan wannan hake yake wannan hake yake kuma kuma wallahi na barka da Allah wannan hake yake na da hango my lovely brother ga dan wani wannan mara branding in yayi zan hada ku da shi yana yawan shi ma interview a ah, manyan mutane da lumma na shi Allah da ya kamata Allah sarki wurin san Allah sarki eh. Allah sarki to zaki to zaki na gode to sabiya da haka zaki mutane su sani annabi fa ba wasa bane sallallahu alaihi wasallama kuma mu ba wai wasa muka zo yi wannan wurin ba kuma muna godiya wa Allah duk duniya dai wanda suka biyo wannan shiri sun ga mun cika alkawari da ranan da yau kuma duk wanda suka sanya albarka sun gani ba mu masa san rai ba kuma da an fara program din nan wallahi zaki na gyama alhamdulillah ka gwada karama wallahi da daga karshe cewa dai sauke shi kai gashi yanzu tun da ya sauka da yanzu bai dawo karshe cewa dai dama ka din bakin mu daya ka me wallahi ya kade faɗa ana ce a sa lokaci a sa lokaci ni kuma ba na son maimaita gurin kare ga kaman gashi dai mu muka jira shi ranar ma muka riga shi ga kaman wani abu to yanzu gashi Allah ya sa ya gwada ma duniya wani wa a sa murya a sa murya ka duba ba ka kai karshe dai zo ne jagula abun koyi da shauransu kuma imam ahmad Allah ya saka masa da alkhairi shi ma yana daga cikin wanda da a wata group din Abdullahi mutum da shehu Muhammad Nasir muka dinga dukan irin masu ra'ayi na Abu Ruqayyah nan da dalili wallahi sai suka gagara magana shi kai dan kora ne ma dan kora ne to Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani zai Allahumma salli wa sallim Allah ya kara mana san annabi Muhammad Allah ya kara mana san annabi Allah ya kara annabi wasila da mutanen gidansa da sahabbansa gaba daya da shehunan mu Allah ya kare mana imani Allah ya sa annabi ya cece mu Allah ya sa albarka annabi Muhammad Allah ya tsaya mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Maqbul al khatim lima sabaqana bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa kalim bidal azim subhana rabbika rabbil salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil to zaki masha Allah masha Allah ina masha Allah yawa